da malam ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam wa Allah ya taimaki sarki zaki ya wa sarki zaki lafiya da imani. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على Amin. الله الأمين وعلى آله وأصحابه wa ba da uwa da suke sauraron mu da kuma kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu su yi hakuri da Allah ya kamata a cikin karfe biyar mun fara to la'akari da wani lokaci in sarki zaki ya fahimci yanayin yadda wajen yake akwai dan wasu harkoki haka na mutane so wata matsala ce wacce take da alaƙa da masalihu na mutane wanda take buƙatar a saurare su dan a warware su kuma wanda ya sa dalilin bai saka ga in ka lura ma sanda kake magana ni ma ina ta magana kan da ina ta kokarin yadda zan warware ta su kwadala Allah kuma ya warware na mu matsalolin na duk hadda na lahira amin amin amin kamar yadda na faɗa na ce karatu da yayi idan za mu warware shi mu ga ga baki daya to abin da zai iya daukan mu tsawon lokaci idan za ka inda ka manta ba da na fara tattaunawa akan karatu na faɗi cewa karatu ne da ya shi tsawon awa uku da minti ashirin da sakon talatin daidai dukkan bayanan da na yi na yi shi ne a wancan satin na mai da martani ne daga minti ɗaya zuwa minti talatin da wajen hudu na bayanan da ya kaga akwai sauran aiki kenan so ah, ina so masu saurare su ci gaba da binmu cikin abin da ya yi na maganganu sarki zaki ya ji ya ɗauko littafin mahmud abu rayya al-misri ya kafa hujja da shi to shi wannan mahmud abu rayya ɗin da ya kafa hujja da shi ya kamata mu su saurare su san wane ne mahmud abu rayya ɗin nan da ya kafa hujja da littafin sa adwa'un ala sunnatul muhammad ala sunnatul nabawiyya abu rayya al-misri ah, cikin waɗanda suke sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yanzu akwai kungiyoyi kamar haka akwai mu'tazila wanda su waɗannan mu'tazila din sun karyata da yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da da'awar cewa hadisan sun saba ma hankali da haka duk wani wato wanda zai zo yana amfani da hankali a addini ba tare da kokarin tabbatuwa akan abin da Allah da manzon Allah suka tabbata tabbatar ba wanda suka fara wannan su ne mu'tazila da haka idan Allah ya faɗa abu annabi ya faɗa abu farko hankali suke fara aunawa da shi idan hankali a wajen su zai iya karban abin su karba in hankali ba zai iya karba ba sai su kai ta abu hmm. abu na biyu su ne alkawarish kawarish tare da kashe-kashen su suna cikin wanda suka soki kasu daga cikin sunnonin manzan Allah tun ada. abu na uku sannan akwai su arrafi daɗin su ne yan shi'a da aka yi zaman to suka soki da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen abin da ya shafi wato wannan abin da ya shafi wato sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ne saurari zai iya tunawa ko wanda duk yake da alaƙa da karatu zai iya ainihin wato tunawa ne. Allah ce wace sarki zaki na'am shehu akwai sahabbai da suka shahara hmm. suka yi yawa wajen ruwayar hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine akwai al-imam Abu Huraira Abu Huraira ya rubuto hadisan da suka kai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu na biyu abdullahi dan umar ya rawaito hadisan da sun kai dubu ɗari shida da talatin na uku akwai anas dan maliku ya rawaito hadisan da sun kai dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida sannan akwai na aisha ta rawaito hadisan da sun kai dubu biyu da ɗari biyu da goma sannan akwai abdullahi dan abbas ya rawaito hadisan da sun kai dubu ɗaya da ainihin wato ɗari shida da sittin sannan sai jabir ɗan abdullahi ya rawaito hadisan da sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in sannan abu musa al'ashari ya rawaito hadisan da sun kai dubu ɗaya da ɗari da saba'in a cikin waɗannan mutum ne masu waya ɗin nan za ka samu sahabi ɗaya ne in shiya suke karɓar waya da hannunsa ka san kowa ne ne shi ne jabir ɗan abdullahi okay okay saboda me saboda jabir dan abdullahi ya karantar da al-imamu jafaru sadi ka lura na'am so ya ka ruwayoyin ahalin sunna da yawa mafi yawanci wanda al-imamu jafaru sadi yake karbuwa daga jabir dan abdullahi yake karbo su sana abinda mutane mafi yawanci sai abu sa'id al-khudri wa'annan su ne sahabbai guda bakwai dukkan sahabban nan guda bakwai duka yan shi'a sun ce makaryata ne in ka cire jami dan abdullahi ba su yadda da su ba abu sa irin kubiri za su yi maka makaryaci ne abdullahi dan abbas ba sa karɓar ruwa ya sa sannan na na aisha wannan kuma ya san matsayinta sannan kuma ana dan maliku haka dan kamar haka ballantana kuma abu huraira wannan ba magana sati ake ba da haka za ka ga kullum ba wanda suke kokarin matsawa sai littafin al'imamul bukhari saboda me muslim din nan ɗalibi ne na ainihin wato a ɗauka ɗauka wane ne al’imamun musulun al’imamun musulun ɗalibi ne na al'imamun bukari almajirin al’amari eh, ne almajirin bukari ne sannan sai wa sai al’imamun turmizi shi kuma turmizi ɗalibi ne na al'imamu muslim ka lura shi kuma wato in ka ɗauka yadda matsalar ciki bukhari malamin ainihin wato al'imamu muslim al'imamu muslim malamin al'imamu tirmidhi al'imamu bukhari malamin sa al'imamu ahmad al'imamu ahmad malamin sa al'imamu shafi uh, uh, imam uh, ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal ok shi ne karatar da buhari malamin al al-Bukhari ne okay okay okay okay okay okay okay sai sa Buhari yana eh, yana kusa da wannan mazhaba hudun nan da muke da su kenan eh, kwarai yana yana yana kusa da al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da al-Imam Ahmad na'am na'am shi kuma wane ne ɗalibin al-Imam Ahmad al-Imam Shafi'i ɗalibin al-Imam Ahmad ne na'am Imam Shafi'i na'am alimamun shafi'i eh. malami ne na al'imamun ahmad ke shi ya karantar da ahmad bin hanbal kenan shi ya karantar da ya karantar da ahmad bin hanbal to shi kuma al'imamun shafi'i din nan dalibin wa dalibin al'imamun maliku ne duka gaba ɗaya kenan na'am duka gaba ɗaya shi kuma malikun nan dalibin nafi ne to shi kuma nafi dalibin wa dalibin al'imamun al'arashi ne shi kuma Al'imam imam sunan ɗalibin waye ɗalibin abu hurairah ne shi kuma abu hurairah ɗalibin waye ɗalibin mangan Allah ne silsilan abin kenan silsilan yadda abin yake da aka kaga abu hurairah ya karantar da al-a'ras ya karantar da nafi nafi ya karantar da al maliku al maliku ya karantar da al shafi'i al shafi'i ya karantar da al ahmad الإمام أحمد ahmad ya karantar da al bukhari al bukhari ya karantar da kaga mhm, mhm, mhm, yadda ta take to me ne dalilin da yasa kaga kullum suna matsawa littafin al-Imam al-Bukhari saboda a gidan ku sarki in an ce akwai wani babba wanda shi ake jin shi yake da karfi mm. da an samu an buge shi to duk wanda zai taso wanda bai kai shi ba buge shi yana da sauƙi sosai in an buge babban ba in ai daga an buge babban to duk waɗannan malaman waɗanda suka yi rubutu ba wanda ya sanya sharaɗi cewa zai tara littafi wanda ya kunshi hadisai ingantattu in ba bukari da musulun ba wanda ake ganin cewa ingantattun ne daga ran da aka ruguza su kaga malamin da bai sa wa kansa sharaɗi ba zai sa ingantacce kaga ba magana su ba ba sosai wannan shine hikima to menene dalilin da yasa na kawo wannan maganan kawai shine maganan abu raina da yayi kaga akwai yan shi'a da da yanzu sannan akwai zanadika su zanadika mutumin da zai bayyana musulunci a baki amma ya kuma kafirci a zuciyarsa hmm. wannan yasa a wancan lokacin suka kirkiro hadisai suka shigo da su cikin addinin musulunci don su duk wani abu mai kyau a cikin addinin musulunci ta hanyar taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma sun yi a banza duk hadisan da suka kirkiro Allah bai sa malamai sun bar duniya ba sai da yasa suka dan kawo ka'ida da za a gane ga yadda hadisi mai kyau zai tabbata a karɓe shi ga yadda ba zai tabbata ba da za a karɓe shi ba lura? Yanzu misali sarki idan za ka turo min kuɗi, kana Amerika yana Najeriya. tsoron kuɗin takardun kake aiko min da su ko kuma a wasu lambobi ne za su shigo a kan ina shi ne kudin. Lambobi za su shigo. To idan lambobi ne biyu uku hudu biyar gwargwadon yanayin yadda suke gwargwadon ko da figo ɗin kudin yake. Me yasa yanzu idan na turo maka lambar mayata ba zai zama kuɗi ba? <laughs> Akwai magana na'am? Ka lura? Na'am. Lamba ba lamba ba ce? nan ba nan ba wannan lambobin suke iya zama kuɗi sai aka wancan lambobin ba zai zama kuɗi ba hmm. ilimi ne ilimi ne gaskiya ne in ba haka ba to wannan an ka nan ko nan ban waya ta nasa aka tura maka akan sai zama kuɗi haka ne ka ga ba zai zama ba haka ne <coughs> to sannan akwai makiya sunna a wannan zamanin ana ce musu almustashriquna su almustashriquna su ne waɗanda za su je su karanta addinin musulunci dan kawai su dawo su yaki musulunci dama ba musulmi bane wanda ka na tura maka shi wannan mace ce kirista amma ga ta iya karatun qur'anin da har wanda ke da awar musulunci tana mai garan karatun qur'ani wallahi tana koyar da shi kan kan haka ne to wayannan su ake ce musu orientalist al-mustashrikuna sannan bangare na shida akwai al-aqlaniyuna waɗanda za su yi amfani da hankali banda mu'tazila wa hum talamizul madaris al-aqaliyya su kuma makaranta ce da ta faru a wannan zamanin wacce ita kuma ta gino a kan hankali wanda kasa ce daga cikin abin da raf na mu'tazila da suka bari sannan akwai al-hadasiyuna waɗannan suna daga ciki sannan waɗanda suke suka sunnar manzon Allah waɗanda ba waɗannan nau'in ba akwai aburayya wanda wannan mutumin aburayya da shi ya zo ya kasa hujja da shi a littafinsa adwa'ul ala sunnatin eh, ala sunnatul muhammadiyya malamai sun masa raddi kamar muhammad abdurrazak hamza a littafin shi zulumatu zulumatu adirayya sannan akwai almuallimi a littafinsa al anwarul kashifa sannan akwai mustafa subaidi ya taɓa wasu a cikin a sunnatu wa makanatu hafi tashri'il islami ya ka wasu ma suke ganin wannan mutumin zindiki ne ba ma musulmi ne ka za ka je ka ɗauko ɗafin hukumar da wasu ke ganin ma cewa arne ne kawai ya bayyana musulunci a baki ne amma kuma bai gina musuluncin ba kuma ka zo kana ma'ana sunna hujja da shi <laughs> gaskiya na'am kaga akwai rashin adalci mm-hmm. to mu tafi cikin maganganun da aminci na wato talatin da shida daidai ya yi maganin cewa nau'i nau'i na tanya idan makamantawa har eh. yake faɗa cewa idan annabi ne ya karantar da su tanyan nan ya aka yi suka saba ina ganin za ka tuna ya wannan magana to shi kuma da ya faɗa cewa a kiran sallar da suke yi shi ma zama mai hakuri na gun shehu matsala kadan bari mu sake kiran malam aha to kana jin sarki eh, muna jin ka malam to yace inda annabi ne ya da su ta aka yi suka saba sai kuma shi ya tafi gaba sai ya ce gashi su a nau'in kiran sallan nasu ta hanyar akwai saɓani eh. wanda ya faɗa haka sai ce wajen ashadu anna aliyan waliyun lahi wa da hujjajun lahi wa kaza wa kaza ya ce akwai shi'an da suke ɗaukar da yawa shi'ar ne amma su suna ɗaukar sa cewa yana cikin kiran sallah to idan ya faɗi cewa ya aka yi sahabbai suka saba dan annabi ne ya karantar da su shin su ma annabin ne ya karantar da su ta yadda me yasa su suka ɗauka yana ciki wasu suka ɗauka bai cikin sha'ar ne hmm. sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan saɓani a addini sarki iri biyu ne akwai saɓanin da malamai suke ce masa saɓani mai cin karo sannan akwai saɓani wanda yake na nau'i nau'i ne idan kai wannan ne wannan yayi misali yanzu idan ka ɗauki kabbara in an yi ta kafin a fara sallah kaga akwai addu'ar da ake ta buɗe sallah kafin a fara ku na'am to in kana bibiyar rayuwar annabi zaka ga cewa ba addu'a irin annabi ke yi ba yau yana yin wannan gobe ya wannan jibi ya wannan ai ba laifi ba ne sarki idan kai ka zo yau a wajen kabbala kai kai wannan ne kuma ne wata daban kuma dama ɗabi'ar ɗan adam yana son nau'in nau'in abu iri ta shi yasa daga ko sallar annabi sallallahu alaihi sallama ta dare akwai kala uku ne mafi yawanci mutane kala ɗaya suka sani ah sallar sallar da dare yake kala uku ne na dare kala uku ne shau kamar ya akwai wacce zai zo idan yana yin ya raka'a biyu ya sallame ya raka'a biyu ya sallame wanda shi mafi yawanci mutane suka fi sani eh. akwai wacce in ya zo wata rana ba raka a biyu ba raka a hudu zai yi sallami zai yi raka a hudu ba sallan hudu kawai zai eh, eh. ba zaman tayya eh ba zaman tayya ba zaman tayya ya sallame a shari'a kuri ba shi ya yi biyu ya yi sai ya kuma biyu kuma ya eh, yi sallama ba zai gaba raka a hudu ba zaman tayya a tsakani ba na'am ba sallame to kaga zamanin mu kalake ba mu sani ban wani yayi zamu ce kafirci ne a to sannan kaga akwai wacce yake kuma in ya ga dama wani lokaci sai ya yi raka'a takwas a jere takwas eight raka'a eight takwas ne ba ba ba zama da ya takwas a jere babu zama sannan ya sallani mm na'am to menene hikiman haka saboda shi dan adam Allah ya yi shi akan yana son abu nau'i nau'i shi yasa ita kanta sallar da nake yi ai inda Allah ya ga dama sai a kawo yadda asuba raka'a biyu ce sai a bar azhar biyu la'asar biyu magariba biyu isha'i biyu na'am amma da aka tashi sai aka bar asuba biyu la'asar hudu azhar hudu magariba nawa uku isha'i nawa hudu kaga ita kanta ibadar na sallah ba a batta a nau'i iri ɗaya ma saboda Allah ya san ɗabi'ar ɗan adam mai son canji ba yi son zama a kan lizuntar abu sai babu canji. Na'am. Ka lura? Na'am. To wannan ba matsala ba ne kamar yadda a lura ya halatta idan ka zo ka wanke ka sau ɗaya ɗaya wani ya yi sau bibi wani ya yi sau uku uku. Na'am. In kai kai lura sarki ka zo wanke gaɓoɓin lura ka wanke sau ɗaya ɗaya ni ne sau biyu wani yana jefe shi su uku uku sai in ce alwalarsa ba ta yi ba amma eh, wanda bai sani ba wanda bai sani ba sha kai da shi kan abu daya dole ya ya ya ya kritikajin wannan ya ce wannan bai sani ba ka ka gani sau sau da haka wannan sabani ne da malamai suke ce masa na nau'in nau'i idan kai ka ɗauki wannan nau'in kai yayi sau da haka haka a hukun annabi ya karantar da sahabbai ba nau'in iri ɗaya nau'i daban-daban ta yadda yau in kayi wannan nau'in gobe kai wannan jibi kai wannan to dan wani sahabi ya ɗauki wannan nau'in na a tashakkukin ya yi jibi wancan ya ɗauki wani nau'in ya yi duka ya yi saɓani ne wanda babu matsala akan wannan wannan shine amsar da za mu bashi a minti talatin da shida da yi magana akan wannan matsala sannan ya faɗa ya ce wai su suke yin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda har a ciki ya kawo hujja da dalili a cikin littafin musnad da al-Imam Ahmad idan baka manta ba ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa ya ce wai sayyidina Ali ya musu sallah an yace laqad zakkarana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu salatan na ali ya yi mana wata sallah sai ya tunatar da mu sallah wanda hadisin al-imam Ahmad ya kawo cikin musnad hadisi na dubu goma sha da da casa'in kunna na salli ha a rasulullahi muna sallah tare da annabi in ma na sina ha ko dai mun manta wa in ma tarakna ha amdan ko kuma mun batta da gangan mukabbiru kulla ma raka kaga duk sanda sai na ali zai kabbara zai yi kudu wa kulla ma rafa dukkan da zai dagu zai ruku wa kulla ma sai da dukkan da ya dago ne zai sujjada zai dagu zai sujjada ko dama sarki ana yin sallah ne dama idan zaka tafi ruku ba in kabbara ah. idan zaka dagu ba in kabbara ana yi ana yi na'am kaga ma raka'a sai zai ruku zai kabbara wa ma rafa'a sanda zai ainihin wato dagu. haka wa ma sajada sanda zai yi ne zai yi kabbara to sai ya tsaya iyalan na farko idan ka lura da usulubin magana da ya ce laƙari zakara na ya tunatar da mu kaga da miji ne na mutane da yawa ba mutum zai ba cewa kunna nusalliha ma a rasulullah in ma na cewa in ma saraka to dan kana cikin mutane suka lalace sarki ko kai na kirki ne ba ka ware kanka ka nuna kai na Allah ne ita ce ɗabi'ar ɗan adam kuma duk wani mutum mutumin kirki idan kana so a fahimce ka dan ayi yi gyara sai dai ka nuna abin da ya shafe su na matsala ya shafe ka yayin da ya kawo wannan hadisin abin ban mamaki irin wannan hadisin da ibnu maja ya kawo cikin littafin shi babu taslimi hadisi mai lamba ta ɗari tara da sha bakwai sai da ya kawo isnadi an isa haka. an da an ibn abi maryam an abu musa tsara yake cewa sallabina Aliyu." Aliyu ya mana sallah yawmal jamal ranan jamal salatan zakkara zakkarana salata rasulullahi sallar da ya tunatar da mutumin yadda annabi ke yi sallah Ya ce fa in ma an na nakuna nasiha ko sai ya zama mun manta sallan ne wa in ma an na nakuna ha?" Kawai zaman to mun bar sallah kaga shi ya faɗa ya ce duk wanda ya sallama a sallah me ya faɗa eh? wai wanda ya shi nan eh, ya sallama kuma bai da sallama ya ce in ka yi sallama eh. irin yadda muke assalamu alaikum wa rahmatullahi dama da abu ya ce baka da sallah baka da sallah aka yi faɗa ya kai to amma a hadisin cikin ruwayoyin da ya zo cewa aka yi fa sallama ala yaminihi sayyidina ali sai sallama a dama wa ala shimalihi sannan in sallama a hagunsa a wato sai ka ya irin namu ya sallama nan kaga ya irin namu da ya tashi sai sai ya dauko wannan ruwayar da yake ganin za ta taimake shi hmm. sai ya dauko wasu ruwayoyin wanda yake ganin za su ba shi matsala idan wannan shine dalilin sa cewa suna yin irin sallar manzon Allah to ya aka yi kuma a nan wajen cikin irin waɗannan ruwayoyin suka saba masai na Ali cewa fa sallama ala yaminihi wa ala shimalihi ya yi sallama a dama sannan ya sallama awa a hagu kaga abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu abinda wannan shi <clears throat> a yake nufi abu musa al'ashari a wannan lokacin shine mafi yawancin mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin shine sun ba su ba ne don a karni na tsabata na tabi'ai an ɗabi ya bar duniya da kaga duk wanda bai gan shi ba ba sahabi ba ne generation ɗin da suka taso waɗanda ba sahabbai ba sun fi yawa akan sahabban so yana faɗar yanayin halin mutane wajen yadda suka yi wasu suka yi sakaci da addini kaga tun da yana cikin su ba zai zare kansa ba sannan abu na uku da bai sani ba ma hatta isnadin hadisin malamai suna da kace na ci a kansa saboda wannan rawun da ke ciki a haka din nan malamai suna da take na cewa akan hadisin ya je ya duba cikin musnad to in ma ya inganta wannan shine amsar da zamu bashi da haka idan ya koma cikin littafin al-musannaf na ibn abi shayba da yake kafa ainihin wato hujja da shi za mu ga cewa al-musannaf din nan fa sarki da ya kawo irin wannan hadisin a babu man قال يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض da ya kawo irin wannan hadisin cewa ya kabbiru fi kulli khabdin wa rafu wa qiyamin nuqul wa yusallimu an yaminihi wa yasarihi ai ba yana ɗauko musannaf yana kafa hujja da shi ba to sai ya ki ɗauko riwayar da ke cikin al dinnan. nan saboda ya san idan ya ɗauko tun da aƙida sa in kai sallama irin tamu baka da sallah kuma a hadisin yana nuna cewa sai da na yi sallama dama da hagu ne sai ka ɗauko baya sannan idan ka koma a cikin dai almusannafin hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da casa'in da ya kawo isnadi an abi maliki na ash'ari annahu qala li qaumihi abi maliki na ash'ari ya ce wa mutanansa ko mu ku tashi hatta usalli bikum salatan nabi har sai na muku sallah irin ta annabi yace fasafat na khalfahu muka sahu bayan sa kabbara thumma qara'a thumma kabbara thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara fa sana'a zalika fi salatihi kulliha kaga anan wajen da yake shi Abu Musa al-Ash'ari a lokacin shi zai jagoranci mutane limanci sai sai ku tashi wa mutane ko Abi Malik al-Ash'ari kai wani sahabi banda wancan Abu Musa al-Ash'ari Abi Malik al-Ash'ari sai ce ku tashi in muku sallah irin ta manzon Allah kaga da da yace sahabbai sun lalata a ba sa yin sallah irin ta annabi da sai ka wannan ruwan ce to gashi kuma wani sahabin ya ce suna yin sallah irin ta manzon Allah sannan cikin maganganun da yayi a cikin minti na ainihin wato arba'in da hudu amma shehu ban gane ba sahabi shi ce wai ku bari mu yi muku sallah irin na manzon eh. Allah to shi irin na manzon Allah da na ku ya babban salatan nabi ku tashi in muku sallah ku ga irin yadda annabi yake yin sallah sai suka yi sahu bayan sa sai ya kabbara sai ya karatu kaga sai ya kabbara ya ruku sannan sai ya rago daga ruku sai kabbara ya tafi sujjana sana a zalika fi salatihi kulliha ya musu aiki ce ba yadda annabi yake yin sallah irin yadda mu muke yi kenan irin yadda muke yi irin yadda muke yi ai na kalubalance shi ba shi ba duk wani ɗan shiya da ke shafin nan da yake jina eh. ina kalubalantar su wanda suka yarda da ilimin hadisi a cikin su a ka'idar su ta karɓar hadisi da sharaɗinsa da ingancinsa don Allah su zo su faɗa maka ga sharaɗin karɓar hadisi sahihi a gurinsu hmm. ga Hassan ga hadisi masu'i to sai su zo su ɗauko duk wani hadisi su faɗa mana ya suka sallar annabi take bisa ga sharaɗin karɓar hadisi ingantacce a gurin su ai dalilin da yasa kaga yana ta gudu ranan yana ce maka ai kawai a koma cikin tazi shi ai ya riga ya faɗa saboda ya san wallahi duk hadisin da zai kawo ya faɗi yadda annabi ke yin sallah muna ɗora shi akan ma'aunin ilimin hadisi a gurin hadisin ba zai sha ba eh kuma ai yanzu wannan tahaddin ba da da buɗe layi ba to na yi musu cewa a bisa sharaɗinsu na karɓar ilimin hadisi don Allah ina so wani ɗan shi'a a cikin malamansu nake magana ba ya faɗa ya zo ya mana ta'arifin menene hadisin sahihi a gurinsa sai ya gama to sai ya kawo mana kuma hadisi wanda yake sahihi bisa ga wannan sharaɗin na karɓar ilimin hadisi ingantacce sai ce mana ga yadda annabi yake yin sallah ga kuma wannan hadisin ya cika wannan sharadin da inganci to da aka maganar banza ce sarki an asirur la azim bai kamata yi ta ba ba wai maganar sallah ba addinin nan duk inda ka ganshi a doron kasa ba bai da suka aikin yada shi ta yaya zai to annabi ya tafi ya bar mutanen da wato za su yada addini amma ba za su kiyaye sallah ba hmm. an sadarwa ma Allah ya ba su habbai shugabanci a dauran ƙasa bayan annabi ya bar duniya ko bai ba su ba daga cikin sharaɗin da dama Allah ya ce ne in makkannahum fil ardi wanda in mun ba su dama a doron ƙasa aqamu salata za su tsayar da sallah wa atu zakata za su bada zakka wa amaru bil ma'ruf za su umarni da kyakkyawan abu wa nahau anil munkar za su hana banna walillahi aqibu al umur sannan kuma wato ƙarshen al'amura duka ga Allah subhanahu wa ta'ala suke wannan shine abin da ke tafiya to yanzu mu tafi gaba ta gaba da yayi magana ya dan soki littafin al-Imam bukhari wanda yake faɗa cewa wai al-Imam bukhari wani littafi ne kanin Qur'ani wanda Allah ba ta zuwa ta gabansa ko ta bayansa haka ya faɗa haka ya faɗa haka ya faɗa to a babu wani malami na sunna da ya taɓa awar cewa al al-Bukhari baya kuskure sannan al-Imam al-Bukhari yayi littattafai sun kai guda ashirin da wani abu ba littafin al-Bukhari kawai ya rubuta ba kaluwa ya yi kurakure a wasu littattafan kuma jin malamai sun yarda kurakurai ne Oh, idan za ka manta akwai kurakurai da akwai kurakurai da akwai mana yanzu kamar littafin shi al'adabul mufarad sharadin da yasa zai sa hadisi a bukhari ba shi bane sharadin da yasa zai sa hadisi a cikin al'adabul mufarad na'am to da kana iya ganin hadisi ba su tabbata ba da dama cikin littafin al'adabul mufarad na shi hmm. sannan al-imam al-bukhari kafin ya wallafa littafin bukhari sai da ya rubuta littafinsa na ar-rijal mazaje kowane mutum a cikin mazajen da kake gani na isnadi a bukhari idan kana so ka san matsayinsa sai ka koma littafin sana rijal tukunna sai da bukhari ya faɗi matsayinsa a gurinsa kafin ya saka hadisin shi cikin bukhari sannan abu na uku sarki za ka iya tunawa na taɓa tambaye shi a nan ya ce na raina shi Eh, eh, cewa ya faɗa min sunan littafin al'imam al akare sosai sosai sosai saboda da yawa sun ɗauka sunan littafin bukhari sahihul bukhari ba kuma shi bane sunan littafin buhari haka in baka san sharaɗin buhari ba da sunan da ya sama buhari ba duk hadisin da zaka gani ne a cikin littafin al-imam ya cika sharaɗin buhari ya saka shi a akwai hadisin da zaka gani a ciki amma ba hadisin bukari ba ne dan me dan me cika sharaɗin da yasa zai saka a littafin ba sai ka san wannan hmm. to amma idan ka dawo yayin da suke cewa mun ce bukari babu kuskure a cikin su aqidar su in ma isne a shari'a ba suna cewa ma asumi bane ba sa kuskure ah, eh, eh, na'am na'am kuma wannan maganar ƙarya ce ah, suna kuskure suna yi mana a annabawa abinda Allah ya faɗa akan annabawa ya kai abinda ya faɗa a kansu? Mhm, ya aka yi annabi Adamu ya Allah ya tabbata a ya ce wa a sa Adamu ruka gawa? Hmm. annabi Adamu gashi yana faɗa da bakinsa yana cewa balam rabbana an kusana wa in lam na lana wa tarhamna lanakunanna minal kasu. haka ne haka ya aka yi annabi yunusa da kifi ya haɗe shi yana faɗa da bakinsa yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ya aka yake faɗa wannan hmm. ta yaya aka yi annabi Musa a cikin suratu shu'ara'i lokacin da Allah ya ce masa ya tafi wajen fir'auna ya ce qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika ba mun ka zauna cikin mu shekaru wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai annabi Musa ya ce qala fa'altu kaga cikin Qur'ani sannan idan ka tafi cikin suratul qasas abinda zaka gani kenan lokacin da ya kashe wancan dan kokarin ya kwaci dan uwansa ai kaga ya ce wato faqada alaihi fa wakazahu Musa faqada alaihi qala hada min amali shaytan sai ce a aduwwun mudillun mubin shi shaidan makiyi ne mai kasar da mutum kaga da ya yi kisan sai ce kala hada min amal shaitan sannan cikin sharaɗin imamai su zama ma'asumai na taɓa kawa nan a wajen ta'arifi dole imami ya zama ko mantuwa zai yi a daidai lokacin da annabi yana mantuwa haka ne wannan gaskiya ne eh a daidai lokacin da annabi ma yana mantuwa ballantana imami da su daga ciki kada ya zama yana ainihin wato mantuwa hmm. wannan yana ciki to idan muka ɗauki irin wannan abin kaga mu ba mu ce mu a aqidar mu babu wani mutum ma ma'asumi sai manzon Allah Bukhari kuma da ya saka littafin shi yana da kyau masu magana kan Bukhari su san sunan littafin shi da sharaɗin da ya sa daga nan ne in an zo ana rikici da kai sai ka kalli wannan hadisin shi ya cika sharaɗin Bukhari ya saka ko bai cika ba in ka ga cika sharaɗin bukari yana cikin hadisan bukari in bai cika ba bai cikin hadisan bukari ko da gagari a cikin bukari na'am za a iya saka ciki zai iya sakawa a ciki na'am amma abin da yake nuna maka hadisin zai iya ya tabbata ko bai tabbata ka bincika wasu littattafan hmm. sai ka san wannan to amma wasu kawai duk zuwa za su ji hadisi na suna gano saboda wacin ka'idar da aka faɗa ba su san suna ima sai su ɗauka cewa bukari yana ɗauka ɗari bisa ɗari mu dawo cikin littattafan su shi zan aika mai da saƙo yanzu ya duba ta kai sharhu jami a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku biyu da saba'in da biyu cewa suka yi inna hadisa kulli wahidin minan aimmatu zahirina hadisin da wani daga cikin a'imma zai faɗa misali ka ce sai na ali ya ce ko al'imamu hassan ko al'imamu husaini ko muhammad al ko jafaru sadi suka ce wato suka ce ainihin wato qaulul lahi azza wa jalla wal ikhtilafa fi aqwalihim kama la ikhtilafa fi qawlihi ta'ala idan sun irina al-mazhud baki magana to maganar sa maganan Allah ce haka al'imamu Hassan haka al'imamu Husaini haka duka rabo a'imma kamar yadda babu saɓani idan ka ce Allah ya ce kai tsaye an san magana shi ce duk maganar da zaka ce sai ina Ali ya faɗa to ita ma tana dubi da matsayin maganan Allah ne sannan kuma a ƙarƙashin wannan suka kawo al ya faɗa a littafinsa al-hukumatul islamiyya a shafi na sha uku yace inna ta'alimal aimma ka ta'alim al-qur'ani yajibu tanfizuha wa ittiba'uha yace duk karantarwa da aka jingina zuwa ga a'imma dinnan aka ce sun yi kaman karantar qur'ani ce jiya wa ai tanfizin ko da ita azita sannan babban malamin su Muhammad Jawad Mugunya ya faɗa yace qaulul ma'sum maganan ne wa amruhu da umarninsa tamaman katanzili tanzili min Allah alim Kaman magana ce saukakkiya daga wajen Allah hmm. cewa wa ma yin taku hawa da Allah ya ce wa annabi ruwa illa wa ayyuha to hmm. idan al'imamu Hassan da al'imamu Husaini da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya dukkan yamma, in dai suka jingina magana a gurin su hmm. to magana su yadda ka san Qur'ani Allah ne saukar da ita eh? na'am sannan kuma ban yi mamaki maganganun da ya zo yana faɗa a kan sai da alba saboda ya zo cikin a alfada'il na ashazan bai da jibra'il na al'ummi a shafi na tasa'in da shida da yake faɗa cewa ya hubbu ali alaihi salam hasanatun la tadurru ma ahsaya idan kana son sayyidina ali kai kyakkyawan aiki ne da babu yadda za a yi in kai aikin saɓo ya cutar da kai yanzu nan wajen bari in duba in gani wannan littafin na sadu wai kana son sayyidina ali ba abin da zai cutar da kai da na ali kyakkyawan aikin da duk cutar aikin kafin babu yadda za a yi aikin ya cutar da kai ah, yanzu ah. ka ga wannan littafin shi ya kuriyo oh. shi littafin falara wai kana son na ali ko da kana sabon Allah ma son na ali ko da kana sabon Allah ma ba Allah bai son kana sabon Allah babu yadda za a yi sabon Allah ya cutar da kai wai ya zubillahi ma hmm? shi wani littafi kenan yayin wannan magana sunan littafin al-fada'il ni shaban kudin shafi na nawa shafi na tasa'in da shida a nan wannan maganar yanzu ga wannan littafin a hannuna hmm. musannafa ta shekar sadu kaga littafin nan eh. gashi nan wannan eh, kaga wannan to bari zan karanto maka wasu falaloli na yan shi'a za ka ji na farko kaga a wannan littafin a shafi na ɗari da tamanin da tara kaga a nan gurin balin ya aka ban sani ba ko ana gani ana gani na'am abin da aka sa a nan wajen manzilati ali ka manzilatin nabi matsayin sayyidina ali kamar matsayin manzan Allah ne ah, sai da Allah na sallallahu alaihi matsayin su daya kwarai haka suka rubuta a wannan littafin na da yana falar fadar falar ran shi'a shau ɗan shi'a sun yarda cewa kamar sai da Ali da na matsayin alaihi wasallam wallahi wallahi gashi sun rubuta a babu wannan littafin musannafatu shehu sadu gashi nan a wannan littafin alayhi su sifatu shi'a fada'ilu shi'a da Musa musadaqatul ikhwan al-mawa'iz fada'il al-ashhur as na Raisul al-muhaddisin abi jafar muhammad bin ali bin husayn bin babu al-kulli wannan malamin ya rasu hijira ɗari uku da da tamanin ɗaya ya kai shekara nawa baya duniya hmm. ɗari uku da tamanin da ɗaya to shi ne ya buɗe a nan wajen bayan bismillah sai sa unwanin manzilati ali ka manzilatin nabi matsayin sayyidina ali kamar matsayin manzan Allah ne sannan da ya tashi a wannan littafin sai ya tafi a shafi na ɗari da casa'in da biyu sai ya sa a shi'a asibatun nasu kadaman ala siraɗi yan shi'a sun fi kowa tabbatuwa gobe alkiyama akan siraɗi a shafi na wato a a ɗari da tasa'in da biyar gashi ya buɗe babi a shi'a akala min al-mala'ikati martabatan ɗan shi'a sun ma fi mala'iku matsayi a wajen Allah eh. Shau, ai wannan ma bai da bai da mamaki kamar ce wai Imamu Ali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su daya. Haka suka faɗa manzilatu Ali ka manzilatin Nabi. Sannan gashi a nan wajen cewa a shi'a alama na birin min nuri. Dan shi'a za su a kora su akan wani abin nan mumbari na haske gobe alkiyama sannan gashi nan cewa la tu'azzabu shi'a li wilayatihim al-a'imma duk wani dan shi'a idan ya je alkiyama gobe ba za a yi masa azaba ba saboda wilayar ta ga a'imma a shafi na ɗari biyu da sannan ka san cewa a gashi nan a shafi na ɗari biyu da ɗaya a wannan babin fada'ilu shi'a na kawo rafi kalama an shi'a duk ɗin shi an ɗauke masa alƙalami abin da ya ba a rubuta masa? A, ɗan shi ko me ba ba rubuta littafin ba shi idan masu gani za su iya gani. Shan ruwan wa ya zara wannan littafi? Littafin shi ne aina faɗa maka malamin su. Saduk ne wannan malamin ya rasu jira ɗari ku da tamanin da ɗaya. Cewa rabkul kalami an shi'a. <coughs> Ɗauki alƙalami daga ɗan shi'a. Sannan shi nan Allahu yukrimu shababa shi'a wa yastahi min qubulihim ah, shau don Allah abin da nake tambaya mu shi wanda zana littafin nan a cikin annabawa na nawa yake saboda wani yaushe Allah ya ko da wanda wayi ya gwada cewa shi shi'a ba ba saba rubuta masa wannan kuma daidai yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zali to ai abin da na faɗa yanzu su za su zo su ƙaryata cewa akwai shi a littafi ko babu ina so in nuna maka ne cewa yadda suke ɗaukar kansu wajen abin da suka jingina in dai da sunan san a ƴan mami hmm. to ko za ka yi kasha ta yadda hatta ɗauki alƙalami a ka an yi yadda ka san mahaukaci ko ɗan ƙaramin yaro duk abin da ka ga dama ka yi an ɗauke kuma su za su zo su ce idan ka ya shaɓa sannan a shafe na ɗari biyu da shida cewa Allah yana Allahu yi mu shababa shida Allah yana karrama duk wani matashi ɗin shiya sannan yana jin kunyar da cikin su sannan ga shi a cikin wannan littafin nasu hmm. cewa malakul maut mala'ikan mutuwa da kuma tausayin da yake da shi akan yan shi'a sannan a shi'a ya kuru da shi'i min shi dan shi'a zai fito daga kabarinsa wa wajen hukal badar fuskar kamar wata saboda tsabar haske gobe alkiyama hmm. sannan a shafi na 222 al-shi'atu lil janna wal jannatu lahum dan shi a duk aljanna aka yi su aljanna mata su ce an sha mamaki ran kewa mace sannan diyaru shi a janna kuburuhum janna gidajen sai shi a aljanna ne kabarburan su ma aljanna ne sannan su ne da shi a bi manzalatin shariri eh, abin da sa ne mama ne ba yake mamaki an sha mamaki saboda malami ka iya ka zana ka ce imam ali da manzo Allah matsayinsu su ɗaya ne kamar zalittun da biyu haka suka faɗa haka ga littafin nan ga littafin nan imam ali da manzo Allah suna kan da matsayinsu ɗaya a shi'a ya akulu ya akulu wa yalba suna halar. duk ɗan shi'a yana cinye sanya halar. sannan a shi'a la yaran dar ɗan shi'a ba zai ga wuta ba gobe alkiyama duk wannan fa yana daga cikin falala ta shi'a ta ƙarya wacce aka zo aka rubuta a su shi da nake mamakin yadda kawai dan shi'a zai zo yana ƙarfin hali shi wai a kawo masa aya ko hadisi har yana zabi sabon manzon Allah yana cewa wai sun kawo abu babu dalili sannan mu koma cikin tafsirin furat a shafi na 67 za mu ga cewa gashi suna faɗa cewa wai sai da na ali ya ce wa ma ba na biyan Allah bai taba aiko wani annabi ba illa wa ana aqdi dainahu ta ce ni zan biya bashin wannan annabi sannan ni zan zartar da alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sai ya ce wala qad istafani ya rabbi ubangiji na ya zabe ni bil ilmi wa zufur ilimi da babban rabbu wala qad har zuwa inda yake cewa Allah ya sanar da ni kansa sannan ya bani mafajihul ghaib a lokacin da qur'ani Allah ke ce maka wa inda indahu mafatihul ghaib a wajen Allah kaɗai mabuɗin gaibi yake sai ga shi a littafin su ana faɗa ana cewa sai da na ali an ba shi mabuɗin gaibi bari ɗauko wannan littafin ka gani shi ma wannan littafin sunansa ma za ƙala ali an akhirin zaman a afarul azam mai sai da na ali faɗa a ƙarshen zamani wato sai da ali ya san gaibi kenan a ya ba ba mabudin a hannunsa yake hmm. Allah ya bashi a lokacin da qur'ani Allah ya ce wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu a wajen Allah mabudin gaibi suke babu wanda ya sani sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu a nan wajen a cikin wannan littafin mai alesi a ƙarshen zamani a gashi a shafi na wato a da casa'in da uku da ya zo daidai ya faɗi abubuwa da yawa sai da shafi na ɗari da casa'in da hudu sai yake cewa ana sahibu asa wani miski wa ana lalazi sukhirat bi ashab ni ne wanda aka hore min duwatsu warra'ad da tsawa da walkiya wal da duhu wal anwar wal riya wal jibari, wal bihar wal nujum wal shamsu, wal qamar sai ce wa anan lazi a halattu adal ni ne wanda na halakar da adawa don Allah wa ya halaka adawa shi littafin suwa imam ali shi ya halaka a cikin littafin su suka ce sai da na ali ya ce wa anan lazi a halattu adal wa samuda wa ashabin rasul qurunan bana zalika kasira shehu ya ina zuwa wato ana kwatanta shi da Allah ne kuma nan ma banda ma manzo Allah shi ne ai nake faɗa maka idan suna so su zagi sahabbai sai su nuna cewa sai da na ali da ragowar a imma mutane ne masu launi da an cuce su an danne musu haƙƙinsu idan kuma sun kowa da mabiyansu gefe suna so su nuna cewa imaman nan suna da matsayin annabawa <coughs> sai kuma da ko wani matsayi sai su ɗauko irin waɗannan abubuwan sai su dinga cewa imaman suna da wannan matsayin a wajen Allah yanzu wannan cewa wa anan lazi a halattu adam wa da wa ashabar rasu kurunan bai zalika kafira ba Allah bane ya faɗa a cikin suratul najm yace wa annahu ahlaka adam al-ula na'am na'am wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum wa atala kuri kuri da eh, eh ne ne kuri da duba a duba kuri da duba littafin da kyau ya da kawai na karanta wa anan lazi zallaltu jasamira ni ne na horar da wani tsinka ma karya wa ana sahibu madiyan wa muliku fir'aun ni ne ma abincin madiyan ni na hallaka fir'auna wa mun fi musa ni na tseratar da annabi musa alƙarnin ah! hadid imam ali haka suka ce sai da na ali ne ya faɗa yanzu kaga wannan littafin madinatul ma'adi ka gan shi nan na babban malamin su wato al'allama a sayyid hashimul baharani hmm. ka gan shi na rantsa da Allah shi kuma wannan littafin in na fara karanto maka irin waɗannan tatsuniyoyin to wata ne in na karanto maka ita sai ka tashi program din nan hmm. ba ka niyyar tashi ba to sai suka ce wai wa anal qarnul hadith wa'ana farukun umma wa ana alhadi an dalal ni ke shiryar da mutane daga bata wa ana allazi ahasaitu kullu shay'in adda ni ne wanda na san kowanne irin abu yanzu ba Allah bane yake kada a sa kullu shay'in adada haka ne haka ne to sun ce sayyidina almawu ya ce wa ana allazi ahasaitu kullu shay'in adada bi ilmi allazi allazi awda'ani wai da ilimin da Allah ya sanya wa sayyidina ali dan sayyidina ali Allah ya bashi ilimin da ya san kowane irin abu ya kiyaye shi wajen lissafi shi ma Allah ya sani me bambancin sayyidina ali da Allah sannan wa bi sirrihi allazi asarrahu ila muhammadin wa asarrahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai da sirrin sa wanda ya asarta zuwa ga annabi Muhammad shi kuma annabi Muhammad ya asarta zuwa ga sayyidina Ali wa ana allazi an an halani rabbi ismuhu ni ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta min sunansa sannan wajen kalmarsa da katun da ai sunansa sunansa alihu na'am a cikin sunayen Allah ai akwai al madaukaki ko eh, to dan ka gane cewa ba wai suna nufin Allah bane a sayyidina Ali ne yake da wannan matsayin eh, to wannan cikin littafin su na karanto, ya zo ya faɗi ne aka rage wa Allah ba maganin bukari ake ko musulun ba ko wani maganin annabi a'a sai a cikin wannan littafin aikin a ce Allah ne a ce ibnu amin yana yi wace maganar wani annabi a zo a faɗi wanda aka siffanta shi da wannan sifar me kuma aka rage wa Allah me aka rage wa Allah to a cikin akwai maganganun irin wa'annan da yawa kai bari faɗa maka akwai a cikin littafin su inda za ka zo ka tarar da magana kamar yanzu misali a littafin alfada'il a shafi na ɗari da hamsin da biyu da kuma wato khairul asqab wa su'aluhu wanda aka buga wato a haidariya a shekara ta a najab dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya da kuma kashful yakin fi fada'il amirul mu'minin a shafi na bakwai na babban malamin su yusuf ibn mutahar al-hilli da biharul anwar a mujalladi na ashirin da bakwai shafi na goma hadisi na ashirin da biyu babu anna a maktuba ala a al'arshi sunayen a yamma an rubuta akan kan al'arshi ka san ruwaya suka kawo suka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man arafa haqqa ali zaka wa taba duk mutumin da ya san haƙƙin na ali ya tsarkaka ransa ta yi daɗi wa man an kara haƙƙa duk mutumin da ya inkarin haƙƙin na ali kafara wa kaba ya kafarta ya tabe Sai ɗaya suka ce wai Allah ya ce a ƙasamtu bi izzati na rantsa da buwayata an udkhilal jannata man ata'ani wa in asta'ani an udkhilal jannata man ata'ahu wa in asani cewa wallahi sai na shigar da mutum aljanna wanda yi masiri na alibiyayya ko da ko ya saba mu ni Allah hmm. ko da ya saba ma Allah Allah ya shiga ko da ya saba ma Allah in dai ka masiri na alibiyayya Ni Allah ya rantse da Allah cewa an ursilal jannata man ata'ahu wa in asani. In ji kawai sai na albeya ko ka saba min ni Allah to sai na shigar da kai aljanna. Sannan wa a kasamtu bi izzati an ursilan nara man ata'ahu wa in ata'ani. Allah ya ce na rantse da buwayata sai na shigar da mutum wuta in dai ka saba masa na alƙuda kamun biya. Hmm. Na'am. Na'am. to amma irin wannan abubuwan da ke cikin littattafan eh. su muke jira wani ya zo ya kare na farko abin da muka faɗa na littafin muka ce akwai kuma alhamdulillah da yake Allah ya taimake mu yanzu duniyar ta zama kusan gida ɗaya akwai littattafai da dama yanzu in na faɗa ina iya cewa mai saurare ya duk da kai a google mai satin zai samu littafin a pdf duba ya gani don ku tabbatar maganar da na faɗa ƙarya nake ko gaskiya na faɗa yanzu a wadafi na gaba abu na gaba cikin abin da ya kawo ya faɗa ya ce sun suke bin sallan sai da na'ali ali da aka sun suke yin sallar manzan Allah wannan maganan ba gaskiya ba ce yawa inda za ka kalli bidiyoyin sallar shi'a a duniya kana kallanta wala bayan da za a yi wannan tediri da sallar manzan Allah ba zai taɓa yiwa ba to da ka ta hadisin sallu kamar aikin muni usalli idan akwai shi a littafin su zo su kawo shi shin ya inganta da sanadi ingantacce na karɓar hadisi a gurin su su zo su kawo sannan cikin abubuwan da yi magana shine ya yi magana akan abin da ya shafi cikin abubuwan da ya magana ya yi magana akan abin da ya shafi cewa ahalin sunna ya yi magana a minti arba'in da hudu cewa wai kawo hadisi ne cewa daga cikin dalilan da ke nuna sahabbai sun jirkita sallah an daina sallah ta annabi su suke yin ta hadisi a bukari wanda imam bukari ya kawo shi babu fadli salatin fajr fi jama'atihi wa fi jama'ati da ke magana akan falalar sallar jam'i cikin jama'a hadisi ne hamsin wanda ya kawo shi haddasan la'a'ama shi qala samitu saliman qala samitu umma darda تقول سنة سوى دخل علي أبو الدرداء وهو مدبر لا شبه جدانا أم فساتاشي فقلت سنة سوى ما أبو الدرداء ما فساتاكا وقال السيسي والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا wannan lokacin yana maganin cewa abubuwa da dama da ya sani na addini an canza su idan ba wannan sallar da mutane suke haɗuwa a yi ba a cikin jirgi abin da yake magana kenan ba wai hadisin yana maganin cewa ma sallar da ciki a lokacin ta saba wa sallar manzon Allah abin da hadisi yake nufi ba kenan ka lura sannan cikin maganganun da ya yi magana cewa wato idan abu ya tabbata a cikin bukhari ahalin sunna suna saba wa sunna saboda kiyayyar da suke da ita su zina ali ya faɗi wannan haka ya faɗa a daidai lokacin da al'imamul bukarin nan da ya tashi sarki ya buɗe babu manasir ƙwarishin babu da ke magana akan matsayin ƙwarishawa ya zo ya buɗe babu manasir ali bin abin tsarin al-qurashi al-hashimi abul hasan radiyallahu anhu kaga ahlul bait ne ya zo ya buɗe babi akan falalarsa da darajojinsa ya zo ya buɗe babu manasir jafar bin abi talib al-hashimi radiyallahu anhu babin da ke maganan jafar yayin na ali wanda mu mun dauka halin baiti ne ba ku da ahlul baiti bane ya bude babu karaba ta rasulullahi babun da ke maganar matsayi da darajojin Jabir kace ko a jabir Jafar yayin sai na Ali yayin sai na okay okay na'am eh mu a gurin ma ahlul baiti ne amma a gurin su su ahlul ci bane okay shin me yasa a to ai wannan su za su zo su faɗa wa duniya da mu da muka ce ahlul baiti a gurinmu na kunshi matan manzon Allah na kunshi dangin manzon Allah da 'ya'yan manzon Allah da su da suka ce ahlul baiti mutum biyar ne farko sai 'ya'yan da aka haifa tsatsan wato al-Imam Husaini suka saka cikin a'imma suke karban addini gurinsu su wa ya rungumi ahlul baitin annabi na'am shi maganan cewa suna karɓar addini daga ahalin baiti wannan maganan ma ina faɗar ta ina cewa ƙarya suke yi hmm. dan rubuce-rubucen da malamanmu suka yi kan darajoji da matsayi da abin da aka rubuto na addini wanda ke hannun mu ta hannun ahalin baiti ya fi yawa a kan abin da ke hannun in shi'a sannan ya bude babu manaqibu qarabata babin da ke maganan matsayin makusantan manzan Allah wa man kimati wa man kafa su Fatima ta alaiha salam bintun nabi da matsayin Fatima yar annabi idan al-Imam al-Bukhari ya kirara na Fatima bai mata yana haka yake ce mata sannan ya bude babu manaqib al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma sannan ya sake bude babu manaqib Fatima ta alaiha salam sannan ya bude babu tazwijin nabi Khadija ta wa fadliha babin da ke maganan auren annabi da na na Khadija da kuma falalata amma tare da haka al-Imam Bukhari bai kubuta ba da cewa ana kallon shi a matsayin matsayin annabi kuma wannan fakiyayyar yadda suke cewa sai na Ali mu matsayin shi ne ka ɗauka wai suna nufin ahalus suna ƴan izala a'a duk wani wanda ba su kallon shi suke a matsayin matsayin sai na Ali hmm. hadda yan tijaniya hadda ku hmm. kusan tare san sai da alaba hadda kuwa hmm. ka lura sannan in ka lura lokacin da ka tambaye shi a daidai minti na arba'in da tara cewa kana so da Allah ya yi maka bayanin abinda kawai ya zaunar da ku ya sai da na ali yake sallar da ita ce ta dace da annabi sai sai a aka kashe kawo dalilan shi an yi haka daga nan ya ci gaba da kawo dalilai shi yasa wanda suka je suka ci wai na zo yana ta bayani shi ai ya zo ya ta bayani to sannan zan je zan yi sallah yanzu in dawo matsala ta takbiri ta kabbara guda hudu da kabbara guda da wanda ya ce kabbara guda hudu da ake a kan jana'iza ta munafakai ce haka ya faɗa ku? Eh, eh? Saboda sallolin da ake da su guda biyar ne a wuni kowace sallah kabbara tana matsayin sallar kabbara ɗaya ne to abin da bai sani ba da yana bincike cikin littattafan ahlus sunna har kabbara tara ana yi a sallar jana'iza har tara ana yi har tara ana yi sai da haka malikiya ne suka fahimci su sun tsaya da kabbara guda hudu wanda ya karanta a kamun jana'iz na al'allama albani ya san cewa adadin kabbara akan gawa har tara ana yi wanda ya shiga cikin ibada ta nau'i nau'i kaga wata ran annabi ya hudu a ran biyar da bakwai har tara annabi yana yi sannan shi shahidi wanda ya mutu a wajen yaƙi ko sallan ma ba a yi masa hmm. to shi kuma mai zai ce shahidi shi ko sallah ba a yi masa ko sallah ba a mai eh. masha Allah so Mara zai sallah ya dawo jama'a mu jira malam zai salla ya dawo eh mu tsaya malam zai salla ya dawo eh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ajazai na bala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba Isa. Eh muna jin ka Baba Isa. Eh ina jin ka. Eh Baba Isa daga Najar. Eh Baba Isa daga Najar. Ba muna jin ka. Eh abin na na gode na gode ka ka Allah na fatan ka

Baba baban eh. eh, ka Ya Baban ka ne. Ya ka zama shiya. Kafin rasu. Wata ya rasu. Kare bari kare magana na kuma shi cikin tambaya. Sana shi. Kusa da Allah ka ta abin sunna ya bada ibada bada jawabi. Wannan zai kalla ne in yayin magana duwa na Allah ka fata sallan dare. يتعاقل لك مع أصل سنة أصل سنة كل أنا كل كل شيء magana ka da kai yana da muhimmanci sosai wato kai baban ka dan tijaniya ne da kana jira kana jira ba a asali sunna ya gwada maka irin addu'an da ba za ka yi ma baban ka Allah ya yafe maka sallolin da ah, ina nufi ina nufi inda inda ya ya kan na aka masallala kuke ya sallama zuwa Allah ne wala hmm. ta man ma jama'a man kasida in yi addu'a ce Allah ne ni gafara ba ba ne jama'a Allah ya yi sallah ibi sunna sallan ku amma sofa abu ya shi na, bai kan da ani bai kan da ba eh, barin gane maka da kyau da asalin sunna ya iya ya prove maka da kyau da ka roki Allah Allah ya yafe ma babanka sallolin da ya

abin da abin da nake so shi ne mala ismail ya zo ya tabbatar da sallar shi'awa from kuma sallar shi'awa qur'an wallahi zuwa cikin sallah kabara guda fudu ya bada hujjar shi inda aka samu shi salatu a salatu hayy a salatu hayy haslan hayy ala hayy amal ya bada hujjar

ita hujjan sallar shi'awa da hujjan sallar shi'awa sai a gane wani ne mace wani ne ne eh, amma yi wani magana mai muhimmanci na ji ka ce baban magana karkai yana yana da yana da kyau yana da muhimmanci ka ce baban ka tijaniya ne kuma cikin tijaniya ya mutu da asali suna yayi ya gwada maka kwararren kan da muke sallah sosai da kai ka roke ma babanka gafaran sallolin da yi.

wanda bai san bai bai sallar manzo Allah ba kan ya mutu ba ba ba ka addini addini manzo Allah ba wa ba ba ka ya mutu ba kan addini manzo Allah ba kenan bari bari bari sai Allah zai baka ni baba sai Allah in dai ya tabbata Islam ba Allah sallar da ba wani yin da sallallahu alaihi wasallam ba wanda hanyar yin shi kuma ba wani abu in dai ya tabbata o yanzu baka da hanya yanzu da baka da hanya kai ba babanka addu'a kai lalle kai ko yanzu ba na na gode yanzu baka da Allah baka da hanya kama baban ka addu'a kuma kenan saboda baban ka ya mutu hanyar tijaniya ba sai da sallah ce ina so in asali sunna wasu su ne da yanzu zo zama kamar yawan lokaci guda ta wani awa kenan ka tabbata mutane ba da suke ba mutane da

tunda ya ya tabbatar da sallar sunnan babana da na ya rakan hujja ya kuma babana dura amma magana yake yin ne yanzu ya kuma zuwa ga abubuwan da shi ya wasu faduwa zuwa ga mai asali sun yi fadi ka ji da jawabin zai ne su duka muna kira su don ba da istiksalat istiksal zamani ya isa ya zama mai gadda zamani ya shi abin shi ne ganin ta shi duka sai ka kamu ka kamu a ce kamar tijaniya ka kani kalma ba ka so ba ka so sai zaki ba ka so ba ina so har so ne domin na san tijaniya ne kama na la ilaha illallah istighfari da salati manzo Allah ina so mu ana ana kai wannan dukkan istisal muna muna eh, ana kuma wanda dukkan ne yake duka na dake na kuma wannan da kutubu mu'tabara shi ja muna da littafin da Imam Buhari shine kafin wajen da ya kanta na kawo da kawai ta cikin zafi zafi da aka manta wani tafin malamin da shi ma ya ci hadu ya ya ya sana abubuwan da zai santa shi'awa zai zai encourage shi'awa su su su wannan zafin na wannan akhlaq ne ina kana ina an zana wannan duka ne saboda encourage mutane kaza in kun kaza in kuma Allah Allah zai barkata mu azaba kaza kaza kaza kaza kusa in kaman shi ya zo kai riya ne abin da mali ismail ya kasa shi sai kawo ne ya ce ya su wannan ba wato eh, a cikin mazafanka na Shia tun da malam ismail ya zo ya koranta maka ya nuna maka ga kan da ake sallah sosai amma mahaifinka babanka ya mutu akan tijjaniya yasa wanda kuma ya mutu kan sallar shi ba daidai ba baka da hanya kai mai addu'a sa ba banka ba yi masa addu'a ko suna suna ko suna ko suna suna in ba shi musu ba ka su da hanyar shi ba ni ba ba ni ba sai sa yanzu eh, na na na da ta ka gani ba wallahi ma bai sani na da ta ka sosai ina so in kara fahimta da kyau ne sai sa yanzu kan da dai babanka ya mutu cikin tijjaniya kai baka da hanya a addinance baka da hanya kai ka yi masa addu'a kenan a addinin shiya baka da hanya kai akan ba masa addu'a kenan ka da addini addinin ce ba shiya ba addinin shiya ba addinin ce wallahi wallahi wallahi ba wai sana'a aka hanya a ga hanya kai magana ni ba ni na ce ta shiya ina nufin kamar kaga na ta maka shiya ina da hujja na saboda ni tijjaniya na san babana ina da hanya ina da iko domin kullum ina yi masa addu'a safe rana da daddare kullum shi yasa nake da. a addinance na shiya ba ai da cikin addu'a duka in kare shi ina in ma an karbi ko ba karbi ba kai saka ni ban ce shiyawan suna hana mutum yana ba ku shi ba a cikin wanda abin da abin ne ce ga inda asali suna ya tabbatar da sannan babanin da wurin mutum nan da ya kuma ba ni ka ka kuma shaddu ani aka ya ka kuma shaddu ani aka rayu baba na kuwa amma magana da ya duka mutum ya zo eh kace babanka babanka kuri kace babanka ya mutu a cikin tijjaniya inda inda asali sunna ya iya ya baka kwararren hujja ya fi na malam Ismail da ya ba ka hujja ne yau ka iya ka ima babanka addu'a ko ba su ce ba ka samu ka samu nasa shiga shaja'a kai wa babanka addu'a wani zai bari wani addu'a bari sai ina ina fiyar ko kuma Allah karbi amma yanzu a zuwa muka yin nan ba sai ba Allah kai ka baka ba saboda wannan hujjar ne zai zai so ka kuma addu'a ne yin ka saboda ga shi ba Allah an san su malaya ya ka tabbatar da sallar sallar su sallar za su ce yana yana

kaga in mutum zo yana magana haka wallahi yana magana abin da ke cikin zuciyar shi kenan wallahi ba kuma yana magana saboda no abin da ke cikin zuciyar shi kenan ke faɗi ko shi zai Allah ku ya hankuri saboda Allah ku fahimce ni in ga mutum yana magana haka wallahi wallahi ba kamar ya zo yana shirme ne a abin da ke cikin da shi kenan abin da ke cikin zuciyar shi kenan abin da ya sani kenan wallahi wanda ah, kan na shirme ya ba shi a ah, a ah, a a ni na da din ka ni na wanda wanda ko suna jin sunna ko suna jin sunna na in ya in da ya da ya san ya baka ya dai magana kawai <laughs> ya magana ka kawai wow kasa kasa abin da ke cikin ba shi eh. ka gani ka gani mu

wallahi kuma yin su ka kuma ganin na ina so ina ina su kan na kada ka ba su musu gari na kan so su sauka so so su gaba da magana shi kada wani tambayar ya tambayar eh. kuma ina tambaya ka abin da ka rubuta ba da ma muka bude babin tambaya wallahi na doki kiranka wallahi na doki kiranka kare kuma kira ka gani dalili idan zan da ni zan nika da addini shi yanki sunnaci da baka sai sunnaci ko kogo wallahi idan za a wata ni ni sai na bar mana suna sun zuwa magana amma mun magana ko sunna ko sunna ko tijaniya da baka sai ko ko sunni ina ba mu na magana imam ali mun sai maka imam ali jama'a jama'a kun ji maganan baba isa wai abin da ya sa shi yake bari yake so malam ismail ya yi magana kira amma inda shi ba don kan da allah ya shi maganganun shi ba ka ji da kyau ba inda allah ya ba shi wannan saha wannan hanya yana iya yana magana da kyau ka fahimce shi da kyau ka ji da kyau da sunna da tijjaniya da baka cin su ko kwabo ko da baka cin tijjaniya ko sunna ko kwabo amma allah shi ya yi shi haka wato yana magana baka ji shi da kyau shi ya sa

shirka amma sunan sunan ba sani ba kada kai yi kai ka kai kada ka yi kada mamallani ne ina mamallani kai tsari ba ilimi shi yana ina jin hanyoyi kuna kuma ina kai ma'ulina ina gano na sosai ina gano na amma kuma ban saka mun gode ba wai ba wai saka an kaga ka dubo da wannan da inda cikin ina zan abubuwa ina ina gani da kan saban to kai kashe shi namiji wayo wayo kashe shi ka kaga na baka kaga na maka adalci na baka hanya sai ka ji hankuri yanzu bai mu amma da kai to to mun ji insha Allah na gaya mai na repeat mai maganar ka in Allah ya da na repeat mai na repeat mai maganganun ka duka in Allah ya da ka ne fara magana na yan aje ka yanzu ko to daga mun ba shi hanya sai to jama'a don Allah ku yi hankuri ka ku yi wushi in kun ga mun ba wani hanya ya magana wallahi kaga wai in mutum bai zo ya siyar da ciwon shi ba wallahi ba za ka kasa mai magani ba in mutum bai zo ya siyar da ciwonsa ba wallahi ba za ka samu masa magani ba yasa jama'a don Allah don annabi ku yi hakuri in kun gana ba wani hanya yi magana wallahi abin da kaga mutum yana amayowa a cikin bakinsa wallahi tallahi a cikin hankalinsa da jikinsa duka abin da ya sani kenan abin da kuma yake abin da yake damunsa kenan yasa in bai zo yayi magana a samu a bashi martani ba wala Allah irin wayannan koyarwa za a iya koyar da mutane daban-daban da yawa amma kaga in wasu na nashi su cikin a ashe abin da wani ya faɗi ashe ba haka ba ne yasa jama'a don Allah da cikin mu ku yi hakuri malam baba Isa daga tashi tashi yayi magana ya kira yayi magana wai shi aifin shi tijjaniya ne kuma a tijjaniya mahaifinshi shi ya mutu hmm. kuma yau addinin musulunci ya nuna cewa kamar wanda ya mutu da sallolin shi ba shi a ciki da ya salla da kyau ba yau baka da hanya ka yi masa addu'a amma inda ka ba shi wani kwararren hujja kan maganganun da malam Ismail ya yi ba ka zo ka tattara kunya ka wuce ba domin ka zo ka tana tattaran kana ka kaban kunya ne in ba don ka zo ka kaba kunyanka ba da ka ba shi dalili da kyau kwararren hujja yanzu da ka bashi hanyar yawa baban shi addu'a kamari kenan Allah ya karbi ka shadda ashi amma baka iya ka masa haka ba shi yasa to ai yanzu wannan sarki na farko dai babansa ban sani ba yana kallon babansa a kajibi ne to wai da wanda ya mutu ne eh, sallan shi ba shi a kyau eh, addinin musulunci ya nuna ko sallah ma ko addu'a ma ba ta yi masa saboda ƙarya ne wanda ya mutu in yana yin sallah cikin kurakurai ya ya mutu bai san haka ba hmm. a kaddara ma haka ne hmm. wane ne yake kaburi ne to shi zai to ka to to ga bi da baba isa ya faɗa shi ni ban ma so in kira sunan sa in ka lura hmm. ai da bakin ciki na da damuwa ta zai mutu <laughs> to ga ga ga ga abin da ya faɗa ka na'am na'am na'am na'am na'am shi a ka'ida kama kaddara cewa fahimtar shi a daidai ne na'am daga baya aka gano daidai ne waɗanda suka rayu An suka koma zuwa ga Allah su ba su gane hakan daidai ba ne sun abu ne da Allah zai tsaye da su ya musu hisabi ya sa su wuta a kan shi bari musu ma domin ka'ida ce Allah ba zai taɓa ko ka saɓawa annabi Allah ba zai kama ka da hukuncin sa'a ma annabi ya maka hukunci ba sai lokacin da gaske ta bayyana gare ka kake karba na'am na'am na'am shi yasa kaga Allah da ya tayi sai ya ce wa man yushaqiqar rasula wanda ya sabawa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu huda bai shirya ka bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mutanen kirki ba a lokacin ne Allah sai ya ce ni wallahi ma tawalla kaga shi ne kuskure na farko shi yasa kaga Allah yake kawai baki daya wa na kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ma wa kowace al'umma azaba a cikin lokacin da muka ainihin wato aiko mata da mando sannan muke mata ainihin wato azaba sannan muke mata azaba to kaga kuskure ne na farko yin wannan hukuncin da yake nan sannan na biyu dan mutum ya mutu yana yin sallah da kurakurai a ciki ga ya ce kafiri ne hmm. ai iyaye manyan mutane nan da akan kowane irin abu suka mutu matukar ba kafirci da Allah ba ne da yasa kuka ja layi da kai da su to wannan albarkar sun maka tarbiyya din Allah ya kura maka hakki a kansu na ka dinga yi musu addu'a cewa kun rabbi hamhuma Allah ka ji dan iyaye na guda biyu kamar rabbayani sabiyya ai Allah bai alaƙanta sharaɗin ba da komai sai kan kamar yadda suka min tarbiyya ina ɗan tsarin so saboda haka shi idan ya ma iyayensa hukuncin ya tura su wuta saboda haka ba su cancanci musu addu'a ma to bai kuma yi wa ya ce dole raguwar mutane dole su ma iyayensu wannan hukunci su tura su wuta. Haka ne? Saboda haka shi da yi ma iyayensa wannan hukuncin kan shi ta shafa. yawwa kuma shi kisa mama domin eh, tambayar shi da gaskiya ni da kaina na yi mamaki a nan saboda eh wato jima na ya kamata ne ban son in yanke hukunci a kansa ya kamata mu nemo malluman shiya da kansu zo mu ji cewa kamar a to duk yan tijjaniya da yan izala duka ana ganin cewa mu duka eh, eh Allah mu duka mun gwamce cikin addini ke ko dai a to ai dama bari mu faɗa maka na sha faɗa wannan maganar mutane ba a yadda ba wallahi lazi la ilaha illa huwa duk wani wanda ba dan a ba dan a kallon shi yake a matsayin kafiri an ne mutaddi. tardi hmm. yanzu gashi nan ɗaya daga cikin wannan manyan malaman su ana ce masa wato alma alma alma makani ke faɗa a littafin sa cikin makarfi ilmin rijal a mujallar ne ta sharbi na ɗari biyu da takwas alfa'idatul ishiruna da hmm. abdullahi ma magani wanda ya rasu jira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da ɗaya cewa yake wa gari ta mayu safadu min al-akbar karshen abin da za mu samu fa'ida daga cikin hadisan da suka rutu ta hanyar alubaiti allati zakaraha allati zakaraha wato huwa jariyanu hukumar kafir wal mushriki fil akhirah ala man lam yakun ismi ashariyan shine gudanuwar hukunci cewa kafir dini sannan mushriki ne a lahira duk wanda ba dai shi a ismi a shari'a ba Baba Isa ya kuma magana cewa kamar wai wato hayan ba fahimta da wai kabbara kamar kanda suka nuna a cikin shi amma da Ismail ya nuna tun farkon kan kabbara kabbara ma kamin ka sa kai sallah Eh, so hudu ake yi Allahu akbar wasu hudu ji shi so eh. a yi sannan a fara sallah kabbara nan sannan eh. rako ima na sallah ma na ka samu kai musulunci barin faɗa maka ba wannan bane ka zai ka mamaki ba ka san dukkan ayoyin da suke magana akan kafirci da shirka suna tabbata ne akan wanda ba dan shi'a ba Ah, Kwarai? Ok. Yanzu kanan kamar nan yanzu. Eh. A cikin littafin da Harun Anwar na majalisi da ya kawo shi a babu yi. da ya zo ƙarƙashin ya ce wa hasilul kalam anna ayati shirki duk ayar da ka gani tana magana akan shirka a Qur'ani zahiru hafil asnam zahira tunda zahirinta tana magana akan gumaka ne na zahiri wa batinuha amma idan fassara ce ta baɗi ne fi khulafa'il jawri tana magana ne akan shugabanni khalifofi azzalimi wanda yana nufin Abubakar da Umar yace allazina wato ushraku ma al-a'immati al wanda aka yi musharaka su tare da a'imma na haqq wa nusibu aka kaba su da aka yi fadin Allah da yace a fara'aytum lata wal uzza wa manata salisat al-ukhra ka san me suke fassara allata da uzza yake uridu fi fi ba fi batniha allata al-awwal idan an ce alata a fassara ta zahiri gunkin lata hmm. amma fassara ta baɗin wanda ake nufi shine ne sai da na abubakar ah, ah, ah, gunki wa uzza ana nufin asali shi umar wa manat ana nufin asali shi ne usman حيث سموهم بأمير المؤمنين وبخليفة رسول الله وبالصديق والفاروق وذن نورين وأمثال ذلك wannan fa yadda suke fassara Qur'ani wa alamu anna fikum rasulullahi sai su ce abinda ake nufi walakin Allah habba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan ka san me suke fassara Abubakar al shine Umar al-isyan shine sabon Allah shine usman haka suke fassara ba hmm. Alura? Na'am, na'am. saboda haka lokaci ɗaya yanzu abubuwa suke fitowa. Duk kuma ɗan shi bai ya maka maganganu irin wanda Ismail yake tsayawa yayi ba. To sai dai yi maka su a babin tafiya kawai. Ya ce maka ana tare kuma ya yake ba a tare. Na'am. to saboda haka shi ya cancanci a jinjina masa ta wannan bangaren da baya yin ɓoyin na'am na'am na'am hajji na ce al'akabarin lati zikira ka lura ba za ka ga cewa akwai irin waɗannan abubuwan a cikin littattafan su da dama to yanzu gabar da muka fara ina so in ƙara ta in tafi wata gaba Maganin sallar jana'iza da ya faɗa ya ce wai ana yin kabbara guda hudu ne hmm. ka lura kaga na yi magana akan ibada ta nau'i nau'i yanzu kaga wannan littafin alwajiz ne fi fiqh sunna wal littafin aziz wannan littafin yanzu kusan ana samun shi ko ina littafi ne da yake wajen karantar da fiqh amma tare da ayoyi da hadisai da ya tashi kawo sifatul salati sifar sallar yadda annabi ke yi sai ce wa yukabbiru alaiha arba'an ko kamfan filatis da kabiratin annabi yakan yi hudu da ya biyar har zuwa kabbara tara kuma kowanne da hadisan da ya tabbata hadisin abdullahi bin ma'akil ali bin abi talib da kan yi sallah ala sahal bin ani da kabbara alaihi sittan ya yi sallah akan sahal bin ani da ya zo sai na ali ya masa kabara shida sun maltafa ta ilina fa kala inna hu badalin sai sa abin da ya same masa kabbara shida saboda mutumin badar ne sannan hadisin Musa bin Abdullahi bin Yazid cewa anna Ali salla ala abi qatada akabbara alaihi sab'an kaga yayi masa kabbara ku yace wa kana badari ne saboda mutumin badar ne kaga wannan faruwa yayi daga sayyidina Ali amma matsalar da ruwaya ce da ta yi musu daɗi daɗi tana da su ba sun karɓi ta sun ce ai gashi ne ya tabbata a littafin malaga sayyidina Ali sannan hadisin ah, abdu khairin cewa ya kana Ali yukabbiru ala ahli badr sittan wa ala ashabin nabi khamsa wa ala sa'irin nasi arba kaga idan cewa yin kabbara hudu sallah ce ta munafikai kenan sai na ali shi kan shi yana tsayawa ya mutane sallah ta munafikai domin yakan yi wa sahabban annabi wato mutanen badar kabbara shida ragowar sahabban da ba su halarci yakin badar da biyar malam ismail so biyar ya ce shi ne na ce maka da yake in an ci so hudu sallah ce ta munafikai eh, kenan wayanda sai na ali ya musu kabbara hudu su ma sallah ce ta bakai dan kuwa sallah ce ta munafikai eh, to ai Allah ya hana annabi yi wa bakai sallah wato sai na alima ya yi masoya sallah raka hudu kabbara hudu kabbara hudu kabbara hudu kabbara hudu Kano na'am wannan ne ya inganta ya tabbata haka yake amma a gurinmu mu a hada sunna wanda bai bi sai kafuri ne ko ba ka ba zai ko da yana tabbata ma Allah ko yana girmama Allah ma Allah ba zai karbi tubansa ba. To amma sai na Ali yayi wa musulmai masoya kabara hudu. Eh, ba ma wannan ba barin faɗa maka sai da na ala hatta mutanen da iya rikici da su a lokacin da ke faɗa da mu'awiya idan suka mutu aka kashe ɓangaren sai na ala ɓangaren mu'awiya ka san wanda ke tsayawa kan da wasu yi musu sallah sai da na ala ke tsaya musu sallah ba hmm. na'am sai da na ala ke tsaya musu sallah sai da aka kaga ga shi nan kabbara na ainihin wato a tara cewa amma kabbara tara daga abdullahi bin zubair cewa annan nabi sallah ala hamzata la yi sallah ga sayyidina hamza fa kabbara ali tis'ata kabiratin sayyidina hamza da annabi tashi masa kabbara guda tara yayi masa guda tara yayi masa guda tara yayi masa so hmm. saboda haka kaga hatta adadin raka'o'i ne ake la'akari da su a gane mutumin kirki ko munafiki kenan yanzu duk wanda muka yi masa kabbara guda biyar a sallah shi kenan ya kuɓuta daga munafunci a wurin Allah ba haka abin yake ba so so kaga inda inda fahimtar mu ya gina wannan to wannan fahimtar rusasshiya ce in kuma da fahimtar sai je ya gina ta to wannan dama fahimtar sa shi ta shafa dan dama ba sa kallon wani mutum a matsayin musulmi sai su wannan shine abu na gaba abu na gaba bayan wannan da nake so in tafi a kansa a gurguje in tsaya a kansa <coughs> shine maganan da ya faɗa sanda ya kake masa magana bayan kabbarin jana'iza shi ne ya ce duk wanda ake masa sallah hudu to munafiki ne kaga wannan maganan kaga wannan maganan kaga ga baki da Imam Malik da yake fahimta sace habas sake mafi yawancin mutanen Afirka suke kai da Najeriya da wasu gurare kaga wanda ya tura cikin munafurci suna da yawa na'am Na'am. Sannan ya yi maganan daidaita kabari, cewa wani malami ya ce a daidaita kabari don a saba musu yadda suke yi. To sai ka kalli makabartun musulmai ka gani. Shin a hakan ne daga sun daidaita kabarin ake yi? Hmm. Saboda na daga nasu, ko ko a aikata abin da muke yi ana daga kabarin. Na'am. saboda ai aikin mutum shi ke gaggata maka kowaye shi yayi yi sai da kan wani malami ya faɗa ta yi fahimtar sa ne ya faɗa amma ba wani mutum da za mu saba wa sunnar annabi saboda shi dan mu bashi ya kuma bashi aure yayi magana yace hatta maganar zobe idan baka manta ba eh. a kusan minti na nawa minti na wajen ainihin wato hamsin da hudu eh. yake cewa mu'awai ne wanda ya sanya ma muke sanya zobe a hannun hagu don mu saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa haka ko wanda a daidai lokacin kace ga zuban ka a hannun dama kake sa. wanda ni gashi a nan nake sawa kuwan sa a nan kuwan sa a duka a dama sannan agogora a hannun dama nake sawa. Ni ma haka hannun dama nake sawa agogo haka ne? Kalima? Na'am. Wannan fahimta ce ta malamai suka ƙara wa juna ilimi. Hmm. Shin waɗannan abubuwan ina ya kamata a sa su? Na'am. ya kamata a sasu hannun da yake da alaƙa da tsafta ne dama hmm. ko hagu hmm. ka lura na'am na'am sabani ne na malami. amma ka kaga ji aiki na da ni da naka a aikace yana ƙaryata maganar je faɗa da sunnar mu'awiya muke bi da ba sunnar annabi ba da ya kamata da ni da kai a gaishe a hannun hagu muke sawa sosai na'am ka lura na'am sannan magana ta ƙarshe da nake so in tsaya a kanka ban gama ba akwai maganan alola da ya ce wanke kafa da muke yi magana ce ce yahudu ai mun hakuri darasi na gabanin dukanta malam ismail zan kawo masa ruwayoyi na hadisi a su sama da ruwa a ɗari biyar da ta tabbatar da cewa ana wanke kafa wajen alola hmm. ka lura irin waɗannan abubuwan idan ya tabbata a littafin su an yi daga ƙarshe abin da za su ce shi imami da ka ɗauka idan hassan ne ko husaini ko sai da na ala Allah kara musu da wani yaki sun ce ai yayi aikin ne a babin tafiya Kalu haka za su ce. Misali a ce kawo hadisi ce maka gashi ya tabbata a littafin su sai da na aliyayi alona ya wanke kafa sai su ce an yayi ne a babin tafiya yayi wannan. Shi da ya bayyana wa mutane saɓanin abin da ke zuciyarsa a aikace. amma a sa abin da ya gani shafar kafa yanzu saboda ganin idan mutane ne sa ya yi alula ya wanke kafa ba don ya yi da wanke kafa ba. ok shi a gaba ɗaya ba su wanke kafa suna shafawa ne. ba sa wanke kafa shafa suke yi amma kuma a littattafansu akwai maganar wanke kafa kuma zan kawo bisan da suka tabbatar da cewa ana wanke kafa a shiya hadisan iyakar amsar da za su ma za su imamai sun yi aiki ne na hadisin a babin tafiya wanda kuma jingina tafiya zuwa gare su matsala ne domin aya guda ɗaya ta ce magana akan tafiya cikin suratul al-imran ita kuma taqiya kafiri ta cewa tafiya ba ba musulmi ba da haka yan shi'a da suke mu'amala da kuma suke mana tafiya ba su yi mana tafiya ba sai da suka yarda mu kafirai ne sannan suke mana tafiya. Hmm. na'am okay duk wanda ya maka tafiya yana duban kai kai kafiri ne kwarai saboda ai abin da Allah ya faɗa a suratu Ali Imrana cewa la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minina kada mu'mini su kuskura su yi kafirai su zaman to masoyansu su tala ɗan masu imani sai su ce wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka alaysa min Allah fi shi a wajen Allah shi ba kowa bane hmm. sai su illa an tattaɓa minhu tuqa sai fa idan kuna jin tsoron kafaran kana rayuwa a garin kafirai ta yadda kana jin tsoron ka bayyana addini su cutar da kai to a lokacin ya halatta ka koya addinin ka kar ka bayyana don a cutar da kai to kaga a wannan yanayin ne Allah ya yarda musulmi ya koya addinin shi amma wanda ke rayuwa cikin musulmi ya zo yana koya abin da yake so sai da ya ɗauka musulmin kafirai ne shi kaɗai ne musulmi sannan yake musu tafiya so magana ta karshe da nake so in tsaya akan ta wadda ya yi ta akan shekul islamu bin taimiyya da kawo ta cikin min hadis sunna ta ya san abin da ya ce ga kuma zai iya karanto wa mutane maganar da ibnu taimiyya ya faɗa wallahi da bai karanto maganar cikin min hadis sunna ba na farko maganar da ibnu taimiyya ya faɗa yana nuna cewa ibnu taimiyya ya kai kaya ya kai makura wajen adalci ko da ga mutumin bai saba da shi a fahimta ne. Bari baka misali, za ka ga a cikin minhajus suna ɗin a musallabi na biyu a shafi na ɗari uku da da biyu. Ibn Taymiyyah yana cewa la yajuzu lana bai halatta gare mu ba. Idan qala yahudiyyun aw nasraniyyun idan wani bai yahudi ya faɗi magana ko kirista yace fadlan anin rafidi ballan kana kun ɗan shi'a kawalan fiye haƙƙin maganar da muka san cewa wannan maganar gaskiya ce an na turu kahu aula ruddahu kullahu mu kyale maganar ko mu ce ai wasu ce ta ga maganar da yake yi yace ko kirista ne ko da yahudi ya faɗi maganar da yake akwai gaskiya a ciki bai halatta ba dan bai yahudi ne ko kirista a ce ai wasu da maganar shi ballantana ma dan shi'a sai yace bal na naruddu illa ma fihi min al-batil ba za mu yi watsi da maganarsa ba sai abin da muka tabbatar ɓanna ne duk da ma fi min alhaƙi ban da abin da ke ciki na gaskiya kaga bayar adalci to akwai wanda in suna tsayayya da kai sarki za ka ga duk abin da ya taho na alheri a gurin kayaƙi suke yi da shi. wannan gaskiya ne na'am yanzu ka duba ka gani tare da kiyayya da kai sai Allah ya ba mu umarni ya ce Yahudu da Nasara kada mu kuskura yana ta mana kashedi da zan kunne a kansu amma saboda adalci na Allah da ya tashi wajen amana sai bai musu kudin gora ba duka sai ya faɗa matsayinsu sai yake cewa <clears throat> wato wa min ahlul kitabi akwai daga cikin ahlul kitabin da man inta aman hubi dinarin da intarin wanda in ka ɗauki tarin tulun kudi mai yawa ka bashi ajiya ya an jihi yadda ka ba shi ajiya haka zai kiyaye shi ya dawo maka da shi wa minhum daga cikin su man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dutta alayhi qa'ima ka lura na'am kaga alal kitabi ne amma Allah sai ya kasa su gida biyu wanda ya kunshi yahudi da Nasarar, Allah ya ce a cikin sakon in ka ba shi zunzurutun kuɗi mai mugun yawa sai dawo maka dashi. akwai wanda sisi ka bashi wannan ba zai dawo maka da shi ba sai in ka taba ka dare kwanan nan wani daga cikin malamai yana ba da labari cewa sun tafi wani gari wa'azi da suka je sai suka ci abinci a restaurant da suka gama lokacin waya tana sabo fitowa ba ta daɗe ba waya ta sabunci ta wani a lokacin waya ce babba mai mugun tsada mai kuɗi da suka zauna suka ci abinci a restaurant suka gama sun tashi sun tafi sai suka bar waya da su nisa ba sai aka kira su sai aka ce ga waya su sun bari a gidan abinci wacce ta ɗauki wayar sai ta ce su zo su same ta a guri kaza su karɓi wayar ko da suka zo ta riga ta gama aikin abinci ta tafi coci ga kirista ce da ta zo sai ga motocin malamai za a tafi wa'azi a bakin kotu sun zo karɓan waya ita wannan kirista ce ta tsinci wayar wasu ta riƙe amana ta dawo da ita amma ka san abun bakin ciki bayan sun kaɗi waya sun kaɗi wajen wa'azi a wajen wa'azi aka sace waya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji <laughs> eh? to maganar da nake so in tsaya a kanta magana ta ƙarshe ita ce ta Ibn taymiya wannan magana fa da ya kawo ta Ibn taymiya hmm. ka san a babin inda ibnu ya kawo magana yake yi shine ba'adu makata shi'a sashen wasu wawanci wauta daga cikin abin da ke nuna wauta ƴan shi'a cewa ƴan shi'a wawaye ne. Shau shi'a wawaye ne. a wannan babin ya kawo wannan maganan shi yasa na ce maka da ya san me yake yi da ya san kuma wani zai bi magana shi a kuke laddi da bai ji ya ɗauko magana ibn taymiya ya kafa hujjar ita ba na'am sai yake wa amma sa'iru amaqatihim amma raguwan wawance su fa kasirun jiddan tana fa kasiratul jiddan yana da yawa sai yake misla kauni ba alihim kasancewa wasu daga cikin ishi ala yashrabu min nahari hafarahu su. akwai wata korama da yazidi ya sa aka haka korama shine inda ruwa zai dinga gudana to wannan koramar idan sun zo ba sa shan ruwa saboda wai yazidi ne ya sa aka yi ta sai ce ma annan nabiyya wallazina ma'ahu kanu yashrabuna min abad wa anharin amfara al a har da annabi koramu da riji wanda kafare suka gina amma yana shan ruwa a ciki Ah, wannan ya ce yana cikin wawancinsu ya ce wa ba'adahum wasu daga cikinsu la ya kulu min ashami wani ce wa ma'alumun annan nabi wa man kano ma'ahu ya kuluna mimma yujlabu min biladul kuffari min aljubun abinci ne ke zuwa daga kasar sham saboda garin su yazidi ne ko ma'auya ba sa ci yace amma ga abin da zuwa daga kasar kafirai irin su jubul cikui amma annabi yana ci sannan wa yalbasu na matan sujuhu yana sanya abin da kafaru suke sadawa bal galibu siyabihim kana min nasil kuta kamar yanzu yadda duniya take mafi yawancin ababe na amfani da gari ba kasashen musulmi ba da ke yi kasashen kafirai ne ke haka ne yace wa mislu kaulihim yakrahuna takallama bi lafzil ashara yana cikin wawancin su kasan suna kyamar yin amfani da lafazin al'ashara goma aw fi'li ya yakunu ashara hatta fil bina hatta abin bai ya shafi gini la yabruna ala asharati al-amida ba sa gini akan ta guda goma wala bi ashara juzu Idaya goma a ce a kai na goma ba. Idaya goma. Shi a ba su yake goma ne yace daga cikin wayawancin su shi a ba sa su. Saboda me rigidu na siyarar sahaba. Saboda suna ƙin zaɓaɓɓun da hukumar asharatul shuru na bil janna. saboda an ce akwai al'ashara al-mubashsharuna na janna suna jin su da haka ya zama to hatta lafazin al'ashara ba ba san yin amfani da shi eh sai ibnu tabi yace wai wawan kenan wa ta to me sai ya kawo dalili ya kawo sunayen su kaga Abubakar Umar Usman Ali wa Talha da Zubair da Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid da Amr bin Nufayl da Abdurrahman bin Auf da Abu Ubaida bin Jarrah yuzkiruna haula illa al-sunaki wa innahum ba ali ba ne ويجدون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين سيكي tare da kuma Allah subhanahu wa ta'ala a gurare cikin Qur'ani yayi amfani da kalmar goma a guraren da yake masu kyau yanzu da ya ce kamar lam yaji fasiyama salasata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza rajatu ai yace tilka asharatun ne kamila kaga Allah sai ya amfana kalmar ashara wajen abu mai kyau amma saboda kin al al-mubashsharuna bil janna ba ta amfani da kalmar al to a ƙarƙashin wannan ne fa da ya ci da kawo dalilai ya ci gaba da kawo dalilan da ke nuna cewa lallai waɗannan mutanen akwai wauta tattare da su shine ya zo ya ce wayan baji aidan ya kamata tare da haka musani an yi ulama annahu laysa kullu ma ankarahu ba'dun nas alayhi yakunu ba'ilan duk kuma abin da yan shi a mutane suke musu in inkari ba zai zamanto banna kaga adalci ne wajen cewa ko kana da kansu to ka tsayar da siyayyar a ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci na'am sai su bal min aqwalihim aqwalun khalafahum fiha ba'd ahli sunnati daga cikin maganganun su akwai maganganun da khalafahum fiha ba'd ahli sunnati wasu ahli sunna suka saba musu wafaqahum ba'd wasu suka dace da su سيت والثواب مع من وافقهم لكن ليس لهم ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها ومن الناس من يؤد من بدعتهم الجار بالبسملة وترك المصلحة على إما مطلقا وإما في العدل والقنوط في الفجر ومتعة الحج ومنع لزوم الصلاة البشر وتسبيح القبور وإسبال اليدين في الصلاة ونحو ذلك بيجا مكاو أنني ya kawo misalai wanda ya ci wannan matsalar ko a bangaren ahlus sunna ai za ka samu ana sabani yanzu ba akan wannan matsalar ba ne shi Ibrahim ya rubuta rabbul malam iman rafa'a wa da iktila musib al anam lokacin da aka yi rikici a Najeriya tsakanin matsalar sadr da qabdu akan wannan ne to ibn taymiya sai ittafi ya ci gaba da magana cewa wannan matsala ce wacce take hatta a cikin ahlus sunna istihadiyya ce abu na ƙarshe da nake so in tsaya a kan shi a cikin maganganun da ya yi ya kawo maganin cewa na ali shine madina ta ilimi annabi sallallahu alaihi wa shi shine kofa wannan ah, hadisin a bisa yadda ya faɗa eh, annabi ne madina sai na ali shine kofa ne kofa sai na ali na kaga na farko hadisin akwai shi amma malaman hadisi suna da magana cewa wajen bai inganta ba saboda dalilai kamar haka idan ana so a ce wani yana da ilimi da yawa ba a ce masa madina sai dai a ce masa bahar teku Na'am. Dan ce za ka je ka kalli farkon ta ba za ka san ina ne karshen ta ba. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Amma duk wani gari da aka ce yana da kofa to an san girman kofar garin da kuma girman garin. Hmm, wato wannan hadisi gaskiya za a duba ga jarumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba. ai hatta usulubin larasin ka duba ka gani na'am sannan idan annabi shi ne wannan ilimin sai na ali shi ne kuma ba ku wani mahaluki a duniya da zai san wani abu na addini sai ta hanyar sai da na ali hmm, gaskiya na'am haka ne na'am sai ta hanyar sai da ali sai sai da ali ya gudu su suka suka ce idan aka kawo ruwaya idan ta fi karo Qur'ani na'am ai ba da ruwaya ko na'am to bari mu tafi qur'ani mu gani me hmm. qur'ani ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallan asuba eh. lokacin da aljinu suke hawa sama su samu labari daga baya eh. sai abin yi musu wahala sai suka ce to ji yadda aka yi akwai wani abu da ke faruwa a doron ƙasa sai suka ce a kasu gida uku wasu sinan wasu sinan wasu sinan wanda suka yi bangaren tihama ko da suka zo da asuba sai suka samu annabi yana jan sallah a daidai lokacin da suka zo suka samu annabi yana jan sallah asuba sai suka tsaya suka saurari karatun qur'ani da suka saurari karatun qur'ani a wannan lokacin shi ma manzon Allah bai san cewa sun zo sun saurari karatun qur'anin ba na'am na'am har sai da ya gama Allah ya ce wa isarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an ka tuna lokacin da muka jiyo muka tawaga ta aljanu suka zo suka saurari karatun qur'ani falan ma hadaru sanda suka halattu inda annabi yake qalu an su sai suka ce wasu tashi ai shuru falan ma qudi wallau ila qabrihim munziri daga nan suna gama sauraron karatun qur'ani suka da suka koma suka ci gaba da wa'azi na'am da sai da na ali ne kofar annabi ne birnin da har aljanun nan ba za su taɓa sanin wani abu na ilimi ba sai idan annabi aikace kana gane haka kuma sahabbai nawa ne yanzu akwai abin yake faruwa na ilimi a gida wanda matan annabi ne suka sani sirri na ali bai sani ba ko babu da sirri na ne kofar ilimin annabi ne birnin da har matan manzon Allah kafin su san wani abu sai annabi ya fara sanar da su na alaka ban su sani kuma mai ne dalilin da yasa qur'ani ce. wa su wa zkurna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake karanta a dakunan ku na ayoyin Allah da sunan manzon Allah ne ne dalili sannan an samu ɗaiɗaikun sahabbai da yawa za su zo su ma annabi tambaya ta ilimi ya ba su amsa kai tsaye ba tare da sai sun biyo wajen sayi na alba su tambaye shi je tambayo annabi sannan ya ya faɗa musu na'am eh? na'am na'am sannan ga ayoyin qur'ani da yawa da Allah yake ta faɗa wa yas'alunaka an kaza suna tambayar ka akan kaza sai Allah ya ce kun kace kana da na Ali ne kofar ilimin annabi ne kullum da in an tambayi annabi abu to abin da zai ce ku samu na Ali Allah in ya aiko da amsa zan faɗa masa na alisir ya faɗa muku amsa mm, ya bude muku ku shigo kenan ka ka ka ya bude a shigo na'am sai da haka wannan maganan ba ba ba gaskiya bane babu inda annabi ya faɗa ka su ma baikin baitin ba wanda ya da'awar cewa ba za a san wani abu daga Allah ba sai ta hannunsu dan Allah bai aiko annaba dan su su kaɗai don duk duniya ya aiko annabi mm. abinda kuma Allah ya faɗa mana a Qur'ani da yace Muhammadur Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi a lokacin wanda suka rayu ya haɗa janibi biyu akwai janibi na ahlul bait akwai janibi na sahabbai shi yasa ahlus sunna sai suka zauna lafiya suna karban addini duka daga janibobin nan guda biyu saboda haka mu tsaya a nan za mu jira saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa don ƙarasa don zo in yi maganan alola idan na yi maganan alola da yadda suke yi sannan in zo in yi magana akan abin da ya shafi wato maganin kiran sallah da yayi sannan in zo in karasa amma in sha Allah zan yi kokari sati na sama in karasa karatu da baki ɗaya da izinin Allah a cikin halka guda akan abin da ya zo ya faɗa. <laughs> bari mu ba mutane dama su tambaya kan karatun da muke. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a hanya na bude kowa zai iya kira ya yi nasu tambaya insha Allah hanya yana bude. a ah, kola ya shigo ya kuri na zuwa kola ya kuri na zuwa a ah, to ga shi na ce ku shi da damarsa so jama'a hanya na buɗe kowa zai yi kira ya yi nasa tambaya insha Allahu kola network ka ba da kyau da ka cek da kyau sannan ka shigo To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira. Habibullah Muhammad daga Nijar, to kana tare da Malam Asadu suna kan wannan layi. muna jin ka kana fara da malasa da suna kan wannan layi Assalamu alaikum. To ba mu ka sai kira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikar salam malar Ila kana tare da malam Sadu Sunna. Allah Allah ya sarki zaki. Ila da kasar jirgin Ina da babban malamin mu Sheikh Abdul Sunna. Allah ya kama da malam lafiya da imani. Amin amin. Sannan sarki zaki ina fata alheri. Nagode nagode. Mun karatu sosai. Mun ci karatu nuna mun amfana da karatu. gode. Wanda contribution kadan zan yi ta yi mu yan shiya in suka zo su kwantar da hankalinsu su muna bayani mu fahimci. In malam yayi karatu suka zo kai sai kamar zuciyar na sama abinda suke faɗi mu za mu fahimta. da su kara su kara da malam ya sani ne in da su yanke bayanin su su yi muna sannu sannu muna mu fahimci abin da suke don gaskiya mu muna ci amfanin karatun sosai sosai muna samu amfani ko shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malam nuna muna godiya muna maka fatan alheri to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola sunan ka daga nake kira ma mallami ne daga Libya. To mallami ne daga ƙasar Libya kana tare da malam da suna kan wannan layi. Sai ne ban malami fata alkhairi da kai ma tsarki zaki. Masha Allah mun gode muna amsawa. To masha Allah damar yana kira ne domin malam da Allah ya kare Allah ya sa a zama lafiya shi da Allah ya kare ijiyar da ya amfani insha Allah. Muna godiya ɗan uwa Allah ya saka da alheri. Masha to assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Wa alaikum salam ko la sunan karga na ke kira. da Ayuba Isa a Jafore Niger. to masha Allah mala ayuba isa to muna jin ka a ah, masha Allah ina ma malam musa yusuf a kudu suna ba ta alheri Allah ya taimaka kuma Allah ya kare shi daga sharrin duka abin da ake yin tsoron faruwar sa a nan duniya da lafiya amin amin amin amin ya Allah yana jin ka sa'annan bayan haka kuma ina mai ainihin jadanta ma akan abin da faru da kai Allah ya kuma Allah ya sa ka fara ne amin na gode sosai na gode na gode na gode wannan ne kira na na farko ga nan wanda Allah ya tsaya maka hannu tsare koyo mun gode sosai na gode na gode godiya ne godiya ne Allah ya gode sosai Allah ka da amin amin jama'a na ga wa sallallahu na ga kira eh, wangane zala kuma burkina kashe eh, ya so malam ya ah, wannan kiran sallah suke ba kwaro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh zan gidanki na'am kola suna da na ke kira ne ta kira sunana Muhammad Khalilullah daga Niger. To Muhammad Khalilullah daga Niger to kana ta da marasa da suna kan wannan layi. Okay to na dai kira ku ne da shi ku dan wallahi na yi kwana biyu ina samu ina kira ban samu shiga. Yau ga shi ka shigo. wallahi kai tsawo muna da kare gudu masu kwarai kwarai kwarai wallahi muna ga umana kwarai sosai sosai mun gode sosai mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lafiya lafiya karo kola sunan kare yana yake kira sunana Yahaya daga nan garin Saudiya. Malam Yahaya da ƙasar Saudiya to kana tare da wala sirri suna ko wannan layi. Eh, ina muku fata alkhairi gaba daya ina muku fata alkhairi Allah ya tabbata mana da alkhairi amin amin amin amin amin ya rabu godiya ce da kai kuma ta shigo da niyyar da kuma masha Allah mun gode sosai mun gode mun ma muna godiya muna godiya to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola sunan gargaɗa ya kira Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa rahmatullahi Kola da ka kashe inda kake jin program da ka kashe ya so da kyau. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu bari uh, jama'a uh, na kowa gaisuwa yake tun da gaisuwa ne kuma da malam ya muna addu'a eh tun da ba mai tambayan amsa ba mai tambayan question kowa kamar gaisuwa yake yi tun da gaisuwa ne kuma da malam ya muna addu'a bi ma'ana an gamsu da na yau kenan sabon malam ya zo sabon sati kenan to malam ga hannu ba eh. daga karshe na'am insha Allah sabon zo in karasa na'am shi da ya zo kamata ya kawai ya faɗa wa duniya cewa ga dalilan su sunayin yin sallah kuma shi ne fahimtar su shi ne abin da za su tafi a kai shi. Eh, nan. malam kamin ka sauka akwai wata mata da ta kira ne da safin nan wallahi ta kawo mini kuka da mun so kai dan zance na minti biyu jama'a da Allah yan kira ku ya kuri ku ya kuri yanzu ba za mu kira ba Ah wallahi ah, wai yadda ne na taba wannan magana shekara biyu baya amma gashi ya afku yadda ne ba ta da lafiya ta jin asibiti shi gabanta yana wari aka tafi da yariyar asibiti to dokta doctor suna ganin cewa kamar yariyan ta zauna kan toilet ne da wani infection wana wani cuta ya sami yariyan? ana hmm. jiya yariyan ya akalla suna asibiti wata tara ana wanke wa yariya gaba ana komi amma shi gaba ɗaya tsutsa ya fara fita gaban yariya ɗan yariya duk fatan ya mutu naman gun ya mutu gaba daya har yanzu doktoci ba na korin ta ba su iyawa gaskiya ba san da ciwon yake ba ko da kai ta turai ko menene daga baya shaka ce a'a a je da su gidan wani mai jinya wani mai magani da kumashi da aka tafi shaka zaka duba karshe ashe yariyan ta irin mutum mace ta wanke wandon ta shanya wando ta shanya wandon waje wani ya tafi kawai je na safi na samun kuɗinsa da shi shi sa mu ba mu yi wa mutane gargaɗi sosai akan wannan zance sannan kuma maza gudunmuwa da za mu yi wa matanmu ta ga matanka tana haila samu wani bakin roba kawai ka ajiye ɗaki in tana cire jirin tana sakawa ciki ranar da ta kare ka je bayan gida inda ka ba kowa ka haka rami kawai ka saka ka binne saboda yau an samu mutane da ke yawo akan ah, bola suna zuwa suna sa shintan irin waɗannan kwad na mata suna zuwa suna eh, eh, tibbu da wannan suna samun kudinsu magani dai na kudi to wannan ga abin da ya samu etta na nan kwance rai annun halla eh, da to ni shawarar da ni zan bayar yanzu daga ƙarshe kaga an fahimci cewa abin yana da alaƙa da sihiri ne ta hanyar tsafi to kaga tun da yanzu an fahimci matsalar yanzu ba ta da alaƙa da asibiti to da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a samu kwararrun malamai na musulunci wanda suka san magani ta hanyar ruka to ana iya karya wannan tsafi din san wani lokaci ana cewa wai hatta cultism idan aka shiga ba a fita to ƙarya ne ana fita ana fita ana iya karya ana fita ana iya kare kwantijin din kafin ya da hadisan manzon Allah mutum ya fita daga kungiyar asirin da ya shiga na'am gaskiya yadda ka faɗa da abin al'ada na mata yanzu da wani wandon da waye na'am wallahi sarki ko kai yanzu kayan kuka in za ka bayar na sawa ba kuma za ka dinga ba ba sam sam sam sam sam sam sam wallahi ka gane ka ba mutumin da yake dan uwanka ne na jini hmm. wanda kake jin cewa ya yarda a rayuwa duk abin da ya taba ka na bala'i ya taba shi haka ko ka je can waje wani mutum wanda bai san ka ba baka san shi ba bai san ma daga ina ka ba bai san kowa kai waye ba ka ba shi kayan kai yi bai talaka addu'a na'am amma yanzu kayan da kake sawa ya taba jikinka wasu idan suka sani wallahi ba karamin matsala ba ne kuma wannan sharri na malaman su dufe yadda ka za ka ajiye takalmi a zo a ɗauki kafar dama kuma zo a bai shi. Yanzu kwanan nan kafin kisin da ya faru a duki. Eh. A nan jihar Kano wata yarinya wani ya neme ta bai aure ta ba duk da an samu kurakure daga baya da na samu rahotanni sai da ya kira ta yi rikodin ya faɗa masa cewa ya kashe ta. Hmm. sun kuma ya sa an ɗibi ƙasa ko bagginin su an je an haɗa kaza ya faɗa ya ce ya rantsi da Allah yana iya kwana a makabarta duk bukatar ƙasa biya. Sun So kaga irin wannan matsalolin akwai su don haka ba abin da zai tsare mu daga irin waɗannan bala'i sai abin da ya shafa gaskiya lizumta a jikin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ni na ba da shawara inda za a nemi malamai wanda suka san magunguna na musulunci masu harkar ruka ina ganin insha Allah wato akwai wanda za a iya karya ainihin wato shi wannan ainihin wato abin da aka yi mata na shi yi inda izinin Allah haka nake gani insha Allah insha Allah muna Allah muna tawassuli da wannan zaman Allah subhanahu wa ta'ala don sunayen sunayensa Allah maɗaukacin sarki ya ba su ainihin wasu lafiya. Amin amin amin. Mu kuma an tsare mu sannan mu yi kokari mu yi da sababi wajen neman tsare. Lallai akwai buƙatar mata su yi taka ɗan su kiyaye irin waɗannan abubuwan nasu ga ko'ina ya kamata a ce yanzu sun gama amfani da shi ba hatta bula yanzu ma a daina yarwa gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode sosai malam mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a to mun aje wannan topic kenan zan kira in ji ita wannan mata da take asibiti ko menene insha Allah za mu wato labari sannan jama'a yan uwaye da ke kusa wayanda ke turai da ke neman fresh zuma wayanda ke gana ma wayanda ke gana da ke neman zuma sosai akwai dan wanmu nan din kunga ga eh, sunan shi din don Allah ku kontatin shi ya ba ku zuma masu kyau sannan da wayanda ke kasuwanci siyar da kayan shinkafa ba namu na turai ba namu dai na afirka kayan wake maiwa da sauransu insha Allah ga dan uwan mu nan din suke siyarwa da za su kawo maka su baka sannan wayanda ke turai akwai wata mata da take turai a nan wallahi ta sai zuma masu kyau da ta eh, ta saya abun shi eh, daga Ghana wallahi ta adres kawai ta bashi ya san kan da aka yi post mata ba ya je ya tsaya airport yana jiran a ah, ya post mata ne kayanta ya kai a wurin ta shi yasa zuma kuma abu ne da mutum musulmi ka kamata yana gidanka domin yana kiwo ciwo cuta eh, daban-daban da yawa ko ne haka ko zuma fresh zuma a gidana ba wayanda turawa suka hahana ba yasa wanda ke nema don Allah ga dan uwanmu nan da din ka kwanta shi ya baka ah, zuman Allah su ya yi da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh